yan uwa kafin na fara insha Allah zan sa karatun alƙur'ani kafin jama'a su hau kuma da Allah duk wanda ya hau yi kokarin sharing da wannan karatun mun dalla alal khairi ka fa'ilihi da an hadiyar Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am da Allah ayi kokari na ga malam yana kira na malam kaki su ina jin mun sani ko ya san na hau live ko bai sani ba da Allah a yi ƙoƙarin yi min sharing ga wannan karatu ku yi ƙoƙarin yi min sharing ga wannan karatun zan ɗan fara sa karatun alƙur'ani kafin jama'a su hau ku haƙuri insha Allah da Allah ku yi sharing ga wannan karatun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 إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في ثوبه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل علياءكم أبناءكم زادكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نعم wannan shi ne Sheikh Malam Jafar insha Allahu muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsa Allah ya amfanar da addinin musulunci da musulmi da karatunsa Allah ya bada na tsoron Allah a gurguje yan uwa kamar yadda kuka sani kuma kuka gani jiya matsoraci ya fito shatima almiski da ya fito ni da a zai ɗauko wata matsala wacce ake turka-turka a kai zai ɗauko tafsirin shehu ibrahim ya yi bayani a kai sai ko in kula wayannan mutanen su karan kansu wallahi a zuciyarsu sun san ba za su taɓa iya kwata shehu ibrahim ba ko shehu ahmad tijani wa jahadu biha ne an fusuru, zulman wa uluwa su kansu a zukatunsu sun san ba su iya ba shi yasa duk yanda za a su karkatar da hankalin mabiya za su amma masu hankali cikin mabiyan gaza tana bayyana gare su jiya ya je ya yi karatu alhamdulillah muna fatan alkhairi ga wannan karatu da kai musamman tun da karatu kai na bayyana darajojin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama muna yi fatan alkhairi bisa wannan karatu. Amma ka sani cewa ku sani cewa dukkanin wani daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da za ku gaya masa in dai ta tabbata mun yi ittifaki da ku a ita. Kawai abin da ba mu yadda ba shine yi wa manzan Allah ƙarya. Kai a zaton ka ɗaukaka manzan Allah kake. Wanda kuma manzan Allah baya buƙatar sai an masa ƙarya za a ɗaukaka darajarsa wallahi. Eh, idan ka ji ana ciko ana haɗa wa'insu abubuwa da 'yan dabaru to babu matsayi ne amma in matsayi ya kai matsayi ba sai an yi wato tara-tara ba ba sai an kawo ɗauki ba a manzan Allah hadisai ingantattu sun isa su nuna matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka wannan topic din na daraja da matsayin manzan Allah mu ba ma inkari inda manzan Allah ya faɗi ya tabbata kowaye ya faɗi za mu tabbatar da shi sai dai mu muna yi ne ta hanyar ƙa'idodi na karatu ba da molanka ba duk yanda aka yi kace ka koshi kake ganin abu mai kyau ne don haka mu gaya manzon Allah mu ba ma haka wannan kenan amma wannan ba shine topic ɗin da ya kamata kai ba saboda kamar yadda malamai suke da ƙa'ida la ya juzu ta akhirul bayanin an waqatil haja baya halatta a jirkinta bayani gabarun lokacin da ake da buƙatarsa yanzu muna buƙatar ka zo ka kare shehu ibrahim ne muna buƙatar ka zo ka ba mu amsa na ƙarerai guda saba'in da aka yi akan shehu tijjani muna buƙatar ka ba mu amsa na tuhumar ku da muke yi eh da haka wannan abu da ka faɗi mu ma mun yarda da shi akwai guraren kuma da baka fahimta bane akwai guraren da baka gane bane eh su ma wannan insha Allahu zan zo in yi karatu na musamman shi yasa abin da yasa ni karan kaina wallahi ban bibiye ka ba bayanin da kai na wannan topic din amma akwai waɗansu wato gaɓoɓi wanda na gansu ana tura su a social media wallahi ban bi karatun ba a pejin wallahi amma a pejin ka da naga kasa kun yi wani dabaru haka a nan ina hawa sai na gano wani kuskure a ciki ina hawa haka akan turo min aka turo min wani makfa ina shiga sai na hango wani kuskure da barna a ciki wato wannan ban ma bibiye ka gurin karatun ba kenan yanzu da zan bibiye ka gurin karatu zan yi harkoki da yawa a kai da haka kamata yi ka zo ka ba mu amsa akan tafsirin shehu ibrahim da zantukan da ake karantowa na hakika amma sai ka ka zo ka ba da amsa akan wannan sai ka fake da wani topic daban wanda wannan topic din ba wani ne ya fito ya ce ko manzan Allah sallama kaza ba ballan tana ce a'a shi ya fi muhimmanci yanzu wa'annan abubuwan na kafirci da ke cikin jawahirul ma'ani da wa'annan shirkiyat ɗin da yake cikin littattafan malaman ku shi nake bukata ka zo ka ba mu bayani kai, la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja kuma malamai suna cewa la sukuta li ma'radil kalam an zo ana tuhumar ka ba shiru kake yi ba saboda as-sukutu ridan eh shi yasa idan kai shiru ka yadda kenan ashe ku ne masu fakewa kuke koya mutane hakika da haka ba zan magana akan wannan topic ba kai tsaye sai dai cikin makta da kuka tura sanan karatun yadda kuka ɗauke shi akwai salo na yaudara wato kai karan kanka tsakani da Allah da za a tambaye ka har ga zuciyarka tsoro kake ji dukkanin alamomin tsoro sun bayyana gare ka na farko da aka zo sai kuka raba kan mutane can ana haskawa can ana haskawa can ana haskawa wato ba ku sharin ɗin abin kai tsaye cewa daga feji kaza ba ne aka yi ka ga yanzu waɗansu hankalinsu ba zai kawo cewa a wancan feji kake yin karatu ba saboda mai kun rarraba kuna haskawa a fejin ku to na wanda ka haska a fejin ka layin akwai abubuwa da suka bayyana wanda karatu ba a yi masa ƙarya wallahi karatu ba a yi masa ƙarya duk inda ka kai ka naɗa kanka a malami wata rana sai Allah ya tona ma asiri dabarar da kuka yi na yayyaɗawa eh kuna sa shi a layi a kaza da kaza sai a zaci cewa a ai kana karatu ne a fejin ka ai kana karatu ne a feji kaza to hakan kuma ya tona ma asiri shine akwai wani ɗan uwa da ya bugo ya ma tambaya yace shi ɗalibi ne zan danna shi yace shi ɗalibi ne yace ku malamai ne sai da yayi ma mujamala yace ku malamai ne yace dan haka ya ji ana ce ma hujjatul islam ya ji ana ce ma dan haka shi wannan abun akwai wani dalili ne ko wani abu farko abin da ya bayyana cikin wanda kuka sa a fejinku. cewa muridanka ba su da tarbiyya ba ka koya musu tarbiyya shi yasa muke ji kai maka na zagi wallahi ba su da tarbiyya wannan dan uwa yana bugowa zan sa muku muryar su ji kowa ya ji su ma su ji dan uwan nan yana bugowa sai wani ya ce ka ji shege tsinanne a kusa da kai yana malami yana zagin bawan Allah wannan ya nuna cewa tawagarku ba ku da tarbiyya dama eh alamu sun bayyana haka ai ko da a ce kai ba kai masa ma magana ba muridi a gaban shehu ya yi zagi ya zagi wani sannan wancan shi ba zagi yi ba wannan in muridi ne na arziki ba zai ba wannan ya nuna cewa abin da kake koya musu kenan tunda a gabanka akai sannan abu na biyu da kuma ya bayyana na wanda ka haska a fejin ka shi ne. Wallahi sun matallaye gugulin ɗin tambayar kai, da aka yi ma tambayar rikicewa kai zan danna wa jama'a. Sai da ka yi gogulin ɗinta, sannan ka zo da ma ka yi gogulin ɗin ka kasa ba da amsa ka ba da amsa ba daidai ba duk zan sa wa jama'a su gani. Wato da ake cewa ka haddace abubuwa, ashe daman duk ƙarya ake yi. da Allah duk wanda zai kira da Allah a daina kira yanzu yanzu ban yi bude ba a ya haƙuri zan buɗe. Buɗewa idan na buɗe ma in sha Allah zan kai kamar awa ɗaya. shi yasa ma na ki saboda gwara a yi sallar azhar ko ma ku yi sallar azhar ku hau wanda mu ba da lokaci mai tsayi shi yasa da Allah kada a ƙara kira eh a ya haƙuri ai shi alkanawi baya guduwa duk abin da na faɗi ina da dalili sai da kai gogulin din abin sannan ka bashi amsa kuma amsa da ka bayar ba daidai ba ce sannan kuma na gefen ka suka yi iyo wato illar idan jahili ka sake yana ya naɗa ka a malami to yayin da ka haɗu da malami sai ka raina kanka ka yi gogunin ɗin abin shi zan haska a ganka sannan ka yi gogunin din ma ka kasa ba da amsa tambayar da aka yi ma sannan kuma akwai wani ƙarya da aka yi mana wanda tun yanzu zan sa wato na fahimci yadda shi ya sa koza yake ta dagewa sai an je feji kaza abubuwan da suke faruwa a ƙasa ba lokaci ne wanda zan yi bayani a a yanzu a kansu ba amma wanda suke faruwa zan ringa wa mutane wato shi yasa koza ya dage a ringa zuwa feji kaza a je feji kaza saboda idan aka wullo tambaya yanda ake yi kafin tambaya ta kai ga malamin ɗariƙa sai an cafe ta an mulmula ta an rage mata zafi an mulmula ta an mulmula ta sannan sai a wulla masa wato kaga abin da yake bayyana cewa da ƴan ɗariƙa biyu kai mai kira kake yin magana da 'yan ɗariƙa biyu sannan kuma babu matsala ma ko da a ce an yi ƙoƙarin an cafa wannan magana to amma kada a yi wa ahli sunna ƙage daga cikin ƙagen da aka yi wa ahli sunna shi wai a fejin malamanmu wai su ma ana zuwa nan malamanmu su ce wa ibn taimiyya hujjatul islam wallahi sun duk wanda ya da malami ɗaya cikin malaman izala da ya ce wa ibn taimiyya hujjatul islam wallahi sai na bashi dubu ɗari sai na baka dubu ɗari ka kawo malami ɗaya cikin malaman izala a wannan fejin da ya kalli ibn taimiyya ya ce masa hujjatul islam wallahi sai na baka dubu ɗari ni alkalau da haka babu ba a yi ba in kuma akwai ku kawo ba wanda ya zo ya ce wa wannan shekul islam hujjatul islam babu sannan za mu tattauna su da suke ce ma hujjatul islam baka ba dalilin wa wato baka ba da dalilin faɗa ba wato alal akal kamar mutum yana makaranta ne a tambaye ka kai kana makaranta sai a tambaye ka a ce yaya sunanka da sunan babanka kai kana ɗalibin makaranta ka ce ban sani ba alal akal a ce ka tanadi amsar da za ka ba wa mai tambaya ko da yaushe ko daga gabaci ka tashi in ya ce ma hujjatul islam ba ka da buƙata sai ka yi gogulin sannan ka zo ka ba da amsa ba da buƙata kamar a ce yaya sunanka ne da sunan mahaifinka yanzu dan Allah wanda ɗan makaranta ne za a tambaye shi sunan mahaifinsa ko da sunansa ya kasa to shi yasa dai abubuwan da suka fara faruwa kenan kafin na zo na karatun shi ma in ɗan haskaka tsaya mu ji daga cikin abin da kake faɗi kake cika baki ya kamata mu sa na su wa'ancan zan fara sa abin da kai kowa da Allah ya sa ido kyau za ku ga yadda yake yin gogulin ɗin <laughs> wallahi ne hujjatul islam kenan za mu yi muƙarana da kai da shekul islam bin taimiyya da kake zagi za mu gani ɗaya mu gani kula da kyau Amin. Ku tsaya da Allah, eh, ku tsaya. Ina so ku gan shi. Allah ya taimake mu da su baki ɗaya. Ni tambaya na ku ce. To, Shek na jin tambayanka. Bismillah. tambaya na sarki ita ce anan kamar kalmar da aka faɗa yanzu so kuma ina ji da dama ana faɗa a gaban shehi kuma shehi ma ana kira shi da wannan kalmar domin da ke ba karatu muka yi ba ba mu san ba abin da muke hangewa da Allah ko abin da muke tunani ba shi ba ne abin da yake zahiri inda hmm. su su shek suna da ilimi kuma su shekaru da sauransu hmm. kamar misali tambayin da nake so na yi kamar yadda ake kiran shaka ce hujjatul islam Shin a Assalamu alaikum da Allah kun ji shi muridinsa ne ce shege miziyaci kun ji ko? Eh, in ba ku ji ba da Allah in ba ku ji ba ina so ba na so in duba kwamin dan na san yau zan sha zagi shi yasa amma zan dan duba a cikin kwamin da Allah kun ji inda muridin ya ce shege miziyaci kun ji eh, eh ina so <laughs> eh ina so da Allah idan kun ji to idan ba ku ji ba mu ƙara sawa wallahi sai wata layi ya ce shege wutsi ya ci muridin wato ashe kai marasa tarbiyya ma ka tara. suna da ilimi kuma shekaru da sauransu kamar misali tambayar da nake so na yi kamar yadda ake kira shaka ce hujjatul islam. Shin a Dan girman Allah kun ji. Eh, kaga farko yanzu a ce dan Allah muridi a gabanka Sheikh Shatima Al-Miskin Sheikh zan ce ma Sheikh Shatima Al-Miskin a gabanka muridinka na farko mai tambaya ba zagin ka yi ba ba zagin ka yi ba kawai tambaya yayi yace kaza daga can babban muridinka wanda ke gabatar da kai a wajen karatu yace shege mu ce to ku tarbiyyar ku kenan wato zagin ma a gaban ku ana yi wallahi ba zan faɗi ba ne ko dan tazkiya wa kaina wallahi sun matallahi ban taɓa yadda a zagi shehu ibrahim a gabana ba wallahi wannan ba yana faɗi ba ne wai ko ɗan ɗariƙa wai ka ji daɗi wai ko kakka ji daɗi ba ruwana da kai ba don kai nake ba ba ka gabana ni kai duk wani abu wallahi roƙon allah nake yi kada in yi abin da zan fusata ɗan ɗariƙa don ya ji zafi kada ya yi wani abu ko na zagi ko wani abu ya fusata ni na ƙara abin da ban yi ne ya yi ba wallahi haka nake roƙon Allah da haka wannan ba wai in ce ko zan faɗi ba ne ka ji daɗi saboda in na zagi shehu Ibrahim me na samu a ciki ƙarƙari ma na ƙara wa kaina zunubi ta kaina nake zunubai sun min yawa in zage shi a me kaga farko ya ce masa shegi ya ce masa mutsiyaci kuma shi ɗin fa ba zagin ka yi ba kawai tambaya ya yi kuma ka duba kalaman da ya amfani da su na girmamawa ku malamai ne mu ba mu da karatu amma duk da aka sai da kuka zage shi <laughs> wai ya layi. tsaya mu ƙara danna kalaman da ya yi na girmamawa wallahi ga shi amma duk da aka sai da suka zage shi sannan kuma a gabanka aka yi zagi wai ya zibin zagi a gabanka da mu je ƙara faɗi. Ni tambaya na ku kuɗe ce. To, zuwa lafiya. Shek na jin tambayan ka, bismillah. Eh, tambaya na sarki ita ce anan kamar kalmar da aka faɗa yanzu. So kuma ina ji da dama ana faɗa a gaban shehi kuma shehi ma ana kira shi da wannan kalmar. Hmm. Domin da ke ba a karatu muka yi ba, ba mu sani ba abin da muke hangewa da Allah ko abin da muke tunani ba shi ba ne abin da yake zahiri. Hmm. Ina so su shaka suna da ilimi kuma su shekaru da sauransu. Hmm. Kamar misali tambayar da nake so na yi, kamar yadda ake kira shaka ce hujjat Islam. Shin a tambaya na nan ya dace a samu mutum a bawan Allah haka kawai a dinga kiran shi da kalmar cewa. ku tsaya zai zan nuna muku yadda ya ɗauko google ɗin wai sai ya ɗauko ya google ya ku gani ku kula da ke ko kuma mm, ba daidai ba ne dan an ce wani hujja ne a kaza ko kuma hujja ne a musulunci hmm. so ni ina ganin kaman akwai dan duba ku duba wannan kare gafara ta bi sai ya bada amsa dai ai anan ana zuwa kira malaman ka kawai ce shakku da jami'a cikin kudatul islam ana zuwa ɗauko a ce eh, shebra a ce hujjatul islam ko da ke ne mara ya mana karin bayani ta yi tambaya ne akan abin da baka sani ba shi yasa na san malam ya yi mana karin bayani a haka amma a nan na gara zuwa ce shafi ne taimiya a ce hujjatul islam ban taɓa ganin ka gugu ka yi tambayar haka ba shi yasa insha Allah yana da kyau ana yana da kyau akwai ire-iren ka da yawa akwai ire-iren ku da yawa wala Allah da ba mu sani ba shi yasa shi kamar yadda na ce ni na ɗau in ka kawo min a wannan feji duk ɗan ɗariƙar da ya kawo min malami ɗaya cikin malaman sunna da ya zo ya ce wa ibnu taimiya hujjatul islam wallahi ni zan ba da dubu ɗari wallahi zan ba da dubu ɗari hujjatul islam an ce wa ibnu taimiya a wannan fejin la zan ba da dubu ɗari ni alkanubi zan ba da dubu ɗari kuma ban ce wa kowa ya bayar ba ni ne nan zan bayar cikin kuɗi na kuma wallahi zan bayar naira dubu ɗari naira dubu ɗari wallahi sai na bayar duk wanda ya kawo min duk wanda ya kawo min bidiyo muna da malamai da yawa da suka je suka yi karatu muna da malam abdulmutallib muna da malam kabiru muna da dr rabi rijiyar lemo shi ma ya je ya yi karatu muna da dr idris na Bauchi shi ma ya taɓa zuwa ya yi karatu. Muna da Malam Musa, gane ni ɗalibi, muna da Malam Bashir, muna da Malam Ahmad, al'ilmu zinatul fata. Kai muna da malamai da yawa. Mutum ɗaya wanda ya taɓa zuwa ya ce wa Ibn Taymiyyah hujjatul Islam. Ka kamata ya a ƙyale mabiya. In ma an zo an faɗi in ma an zo an faɗi jama'a suna da hankalin ganewa shi dai malamin a bar shi dai ya ba da amsa shi aka yi wa tambaya to farko kenan abin da nake nema kenan ina neman wanda ya taɓa cewa da ibn taimiyya a wannan waje hujjatul islam farko kenan sannan an masa wannan tambayar zan danna muku sai da ya yi gogulin ɗin abin ku kula da kyau sai da ya ɗauko wayarsa ya danna ya yi gogulin sannan ya bada amsa zan kuma danna muku yadda ya ringa cika baki da yadda suka ringa cika baki har da cewa yake shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza zan danna muku shi yasa wato ba a ƙaryar karatu gashi zan danna muku ku kula da kyau ku gani ba shi sa na san malam ya musulunci eh. so ni ya ganin kaman akwai dan suke wannan ka riga fara ta bai shai ya bada amsa dai ai a nan ana zuwa kira malaman ka kawai ce shakka shakku da jami'a ce kuma da islam ana zuwa dan kowa ce shehu ya ce kuma da islam ko da ke ah, mara ya mana karin bayani ai tambaya ne akan abin da ba baka sani ba shi ta na san malam ya yi mana karin bayani a haka amma a nan na kara zuwa ce shaɗin taimiya a ce hujjar islam ban taɓa ganin ka gugu ka yi tambayar haka ba shi yasa insha Allah yana da kyau ana yana da kyau akwai ire-iren ka da yawa akwai ire-iren mu da yawa wala Allah da ba mu sani ba shi yasa shi ya bada karin bayani na ji daɗin tambayar da kai tambayar da kai yana da kyau sarki kamar na aje kamar na aje eh eh ni dai kamar yadda aka faɗa cewa an zo ana faɗin shehi na hujjatul islam ni gaskiya ban saurara ba ko da wani ya taɓa yi ni ban taɓa shi da kuni na ba wani mabiyin ibn taymiya da ya zo misali irin kamar yadda ake faɗa yan gidara dan gidara da zo na buɗe baki na cewa ibn taymiya hujjatul islam ya ni ban ji ba har ga Allah kuma ba za a rabin da ban ji ba. A, an ta muka ce yana da kyau. shi ta muka ce yana da kyau tambayan da kai ai shehi zai mana karin bayani ka gane shehi zai mana ai ba sai akan ba sai akan shehun ka kadi ba ce shirin da ni a kadi ba to kun ga sanda ya zira hannunsa ya ɗauko waya ya yi gogunin in ba ku gani ba zan ƙara sawa kai in ma kana so ka ƙara tabbatarwa eh bayan na gama bayan na gama in kana so ka ƙara tabbatarwa ta wannan nambar da zan sa wajen kira da Allah ka turo min da nambar ka zan tura ma ka kalle shi a tsanake ya sa hannu ya zara hannu ta gefe ya ɗauko wayar ya yi gogulin ɗin tambayar da aka yi masa duk da haka kuma bai duk da haka kuma ya kasa ya bada amsa duk da haka gogulin ɗin da ya wallahi bai bada amsa ba yawa in ba ku gani ba in kun gani to in ba ku gani ba zan ƙara dannawa in na sake dannawa ma bayan dannawar da na yi idan na sake dannawa idan na sake dannawa idan ga wani yana ta kira eh, ɗan uwa idan na sake dannawa ba ku gani ba ba ku gani ba na sake dannawa assalamu alaikum har yanzu na na ɗaga network ɗinka gashi baya wannan kuma kana ta kira na don Allah wanda yake da gilas haka da Allah ya daina kira zan sake sawa in ba ku gani ba zan sake sawa Ina kira cewa Ibrahim Sarki kamar la'aje, kamar la'aje ne. Eh, gashi nan gashi nan yawa zai zai ɗauko zai. Eh ni kamar yadda aka faɗa cewa an zo ana faɗin ina na hujjatul Islam. Ni gaskiya ban saurara ba ko da wani ya taɓa yi ni ban tabbaci da kunne na ba wani mabiyin Ibn Taymiyyah da ya zo misali irin kamar yadda ake faɗa yan idara. Dan idara da zo na buɗe baki na cewa Ibn Taymiyyah hujjatul Islam. a shi bayani na daɗin da kai, da yana da kyau. Zai ɗauko zai ɗauko, da Allah ku bari mana, ku bari mana. Ku bari mana. Yana da kyau, ana yana da kyau akwai da kai, da ke yana da kyau. zai ɗauko zai ɗauko. Sarki kaman laje, kaman laje eh. Zai Ɗauko zai ɗauko zai ɗauko zai ɗauko jama'a zai ɗauko. Eh, kamar yadda aka fara cewa an zo ana faɗin na hujjatul Islam. ni eh, gaskiya ban saurara ba ko da wani taɓa yi ni ban taɓa ya na ba wani mabiyin ibn taymiya da ya zo misali irin kamar yadda ake faɗa yan idara dan idara da zo na buɗe baki na cewa ibn taymiya hujjatul islam ya ni ban ji ba har ga Allah kuma ba za a ramin da laifin da ban ji ba. A'a, ah, an ga muka ce yana da kyau. shi yasa muka ce yana da kyau tambayar da kai ai shehi zai mana karin bayani ga wani shehi ai ba sai akan ba sai akan shehu ka kadi ba ce shi ne da ni a kadi ba na ce ko shehu ibrahim ma a nan ana zuwa yin hujjar da islam shehu ibn taymiya ana cewa hujjar da islam ko ba haka ba shi yasa shehi zai mana karin bayani a haka wani allah ni da kai mu samu fahimta mai kyau. sarkin zaki zai iya shigo cikin ah, ah, cikin siyar na al'imam zahabi ah, ya kira malamansa da dama da hujjatul islam kuma akwai abu hamid ghazali ana kiransa hujjatul islam yanzu dai ba don wai abin da misali in ya shigo cikin tarjama na al-Imam Malik ga al-Imam Zahabi abin da yake Malik ibn Anas ibn Malik al-Madani wa Shaykh al-Islam hujjatul umma ana samu ana ce hujjatul Islam Qur'anul din haka kuma da sauran sauransu wa'annan alqabai <laughs> to farko wato amsar da aka tambaye ka ba ita ka bayar ba kuma wato yanzu shatima al-miskin imamu malik shehi mu ne dama wai cewa ya da kola wai malaman kama ana kiransu da hujjatul islam malaman kama ana ce musu hujjatul islam sai ya kawo a cikin siyarwa a alamin nubala ya ce ga shi imamu zahabi wai sai kawo imamu malik fa mai malikiya shi ma ɗin kuma sai ce imamu zahabi ya ce masa hujjatul umma hujjatul umma ƙila ka iya cewa da hujjatul umma da hujjatul islam duk ɗaya ne ƙarya ne to ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne saboda idan ka ce hujjatul islam zai iya ɗaukar da zamaninsa da ba zamaninsa ba kawai wujja ne a musulunci shi wujja ne a musulunci shi wujja ne hujjatul umma wujja ne na al'umma wace al'umma kila ce ta mutanen zamaninsa waɗanda suke rayuwa da shi shi a cikin cikinsu wannan al'ummar wujja ne saboda kafin a haife shi ba a istishhadi ai da zancensa sai da aka haife shi bayan an haife shi ba a haife shi da karatu ba ma sai da ya tsaya ya karatu ya karatu ya girma sannan aka fara istishhadi da zantukansa to sannan ya zama wujja a cikin al'umma amma in ka ce hujjatul islam wujja shi ne shi na musulunci to kaga kafin haife shi da bayan an haife shi ma wujja ne hujjatul umma zai iya zamantowa a mutanen zamanin sa ne idan aka yi gaba aka yi gaba kuma ba lalle ne a zama hujja ba kila wannan kenan wani kuma yakan yi ta a ah, tun da an ce ayin ubjatul umma ai gaba ɗaya al'umma tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa nan har zuwa wannan zamani to kaga kenan ana nufin jami'ul umma kila eh wannan kuma akwai tafasilat na malamai hatta a wajen la tajtami'u ummati ala dalalati aw ala khata'in la tajtami'u um, eh, ummati ala khata'in wai sun akwai wanda suka ce ai jami'ul umma ake nufi akwai wanda suka ce a ba wai jami'ul umma ake cewa ba amma a shine jami'ul umma ake cewa la tajtami'u ummati ala dararatin dukkanin al'umma to wannan kenan na farko dai baka ba da amsar ba dan imamu malik wato imamu malik yanzu shehin wato shehin mu ne yanzu kai da kace muna koran mutane gabar malikiya da kaza yanzu kuma ka ce wai imamu zahabi ya cewa wai wujja kenan cewa gashi imamu zahabi ya ce wa imamu malik hujjatul umma kuma ka ce ai malamanmu ake gayawa ai malamanmu ma ana gaya musu haka wato malamanmu ma akan gaya musu haka wato cikin malaman nama a yau har da su imamu malik kuma eh, yau kuma an sa su daga cikin malamanmu a gobe kuma a ce ba ma tare da su sannan shi ma ɗin akwai bambanci da hujjatul islam da hujjatul umma ka kawo na hujjatul umma kenan sannan akwai wanda ya ce wai yin gogulin wai haramun ne a'a ba haramun ba ne a'a wala ba haramun ba ne yin gogulin amma shi ya ce baya yi sun ce ba sa yi ya ce baya yi sun kai har sukan malamai yake yi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 babu wani littafi da za mu zo duk inda za mu je babu wani littafi da hadisi kawai wasa kuke yi ko ku yi ta shiriri ta ku mu mun yi karatu kuma za mu yi ci gaba da karatunmu za mu yi ku yi ta shiriri ta mu batun jawahirul ma'ani mun karantar da shi mun gama shi mun san ciki da waje a cikin sa shekara ashirin yau kuka fara wa iyayensa eh? to ana cewa shi to dan wato kaga laifin kenan amma yin gogurin ba laifi bane kuma ni ma ban zargi me yi ba eh amma kada ka nuna ba ka yi kai ka nuna wato <laughs> kai ka kai ka kai wani kai matsayi gashi amma tambaya common sunanka ka ba ka tambaye ka ba sunan naka ma hujja sai ka yi gogulin sunanka dan Allah akwai irin kai ko a makaranta kai da yawa yara yara wallahi sukan zo su tambaye ni ma'ana sunansu me sunan yake nufi shin ya dace da kaza yara ƙanana fa kai yanzu da ake gaya ma kake ta ihu kana fankama kaza uddatul islam uddatul islam wato ashe duk baka yi bincike a game da sunan da hujjar sunan ba kuma kamata ya ce kayi amma duk baka yi ba sannan kuma an zo an ce ma hujjatul islam an ce ma hujjatul islam ka zo shi ma sai kayi gogulin kuma kana zagin malamai kana cewa kai ba ruwanka da malaman kwamfuta idan an faɗa abu sai ka je ka leƙo ka gani wato kamar kanka kake faɗi yadda ka san siffanta mana sa yake yasa ba a san ƙarya duk abin da za ka yi kai ƙarya ko menene shi muna cewa a kai yake kaza kaza ba ba a san ƙarya yawa kada ka soki mutum ka ayyara shi da abin da kila ma ba ma ai ba ma halayyarsa bane ni alkanawi wallahi ban taɓa ikirari na ce ni wani bane kuma kullum a ɗalibin suna nake kallona amma fejin idan cewa wai ana yin gogulin ne sannan a zo a zauna a yi karatu ko ana kaza ne ka tambayi fejin yadda na addabi jahilanku yadda suna sauka nake hawa na raddi suna sauka nake hawa na warware ka je ka tambayi fejin kaga amma ban taba sukar in ce wani ya yi gogulin wani ya yi kaza wani ban taba ba kuma ban taba cewa ina yin alfahari aini ina da abubuwa a ka amma ka je ka tambaye su suna sauka nake hawa na warware karatu amma ban taba cika baki ba kuma har yanzu wallahi cikin ɗaliban suna ban kai ɗalibi ba wallahi ba kwa karatu ne shi yasa jahilai suka na suka naɗa ku a malamai su ma ba sa karatu ka je ka tambayi wannan feji sai da aka kai ni ƙara saboda mutum yana shirmansa yana sauka zan auna ba da amsa amma ga shi ka zo ka zargi mutane wai idan an faɗa abu sai ka sa a kwamfuta ka binkita ka yi gogulin ashe kai ne mai yi sai ga shi yanzu wato rarraba karatun da kuka yi wayo ka so ka yi a fejinka ana haska ka a can ashe tonan asirinka ne za a ganka a duniya sunanka ma an tambaye ka sai kayi gogulin kuma kayi gogulin din ma ka kasa ba da amsa <laughs> kai wai ya zai layi shi za yi fada da bayan Allah na gaske to wallahi ba wasa bane sai saboda Allah sai ya kawo wanda zai ma tsirara a duniya ne wallahi duk mai hankali sai dai mahaukaci ko wanda yake dan son zuciya amma sai duniya an ganka tsirara gashi kuma an ganka tsirara duk mabiyinka ne yake cika bai hujjatul isra kaza kaza sai gashi yana gogulin sunan sama Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane don haka haka kake ta faɗi aka kake ta faɗi kana cika baki kun ga yanzu dai ya cika baki ya ce ai in an faɗi sai an yi gogunin to sunan zama shi <laughs> sai ya yi gogunin da mu gani kuma ga wani magana da ya ƙara yi a nan ya zibillahi ba a san cika baki yake ya san wani dan izala yake da shafi <laughs> har wai jera mutane yake yi wani fa zai sa wani dan kizala dan uwansa a matsayin wai shi dan ka zai yi masa tambaya ya bude shafi ya zauna sai ya ce eh to ga yan ka suna kira sai wannan mutumin sai ya yi wayansu tambayoyi su maganganu sai ya laftawa wa shahunan mu daga malamin mu kaza shi da yargo shi yana kaza malamin mu kaza ka prof magari yace kaza malamin mu kaza yace kaza shi ma shine fa ya ta tanadar da wannan wallahi shi ɗan izalan yake gaya mu wallahi shi ya tanadar da shi a matsayin shi ya zama zamanto ɗan ɗarika yana tambayarsa ta gani ya kada shi kenan ya nuna wa jahilai jahilai mabiyansa cewa ga yan ɗarika abin da suke yi na kada shi ya tafi karata kaga irin makircin da suke yi duk hotunan da suke sawa na cewa ana cewa ga shehu ibrahim ana cewa ga eh, mabiyan da ni kake da ni kake na tsargu wanda ya tsargu da shi nake to na tsargu da ni kake eh, da ni ne nake karatu akan Ibrahim da ni kake sako yana kaiwa <laughs> to sannan kuma alhamdulillah na gode Allah da hakkaran kanka kai kai hukunci cewa 'yan ɗariƙan da suke zuwa in na zauna ba abin da suke tsinanawa. Wato wannan kaɗai wannan shaida ne. Da a ce suna tsinanawa a ce alkarawi yana zuwa a hannu a to da ba za ka faɗi wannan magana ba da cewa za ka yi ai ɗalibanmu ma sun yi kace-kace da shi wato wannan ya nuna ku karan kanku kun san mabiyanku sun gaza a da ce wallahi da ce wannan kabayar da ni kai da kowa eh, kuma wallahi summa tallahi na rantsi da zatin Allah ban taɓa haɗa baki da wani ɗan ɗariƙa wani ɗan izala ya bugo ya bugo wai a kan shi ɗan ɗariƙa ne wallahi ban taɓa yi ba idan na taɓa yi Allah karkata shi ne daga wannan kujerar ban taɓa yi ba ban taɓa yi ba wallahi idan na taɓa yi Allah karkata shi ne daga inda nake kai kuma in ka isa ka rantse in ka isa ka rantse ka rantse ka ce wallahi ana yin haka ka rantse da girman Allah ka ce ana haka kaga wannan alhamdulillah wato kai karan kanka ka ba da shaida duk waɗanda suke bugowa jahilci suke zuwa su to kaga wannan shine alhaqu ma shahida bihi al'ada'u ma sun ba da shaida to masu bugowa ashe jahilci kuke zuwa ku kuma ka da ku alkanawi yake in jiwa in ji shatima almiski sannan mu je sai gaba kai wani bayani kuma da ya ƙara yi a gaba ku yi haƙuri ina jin shi ne da ƙarshe wallahi na san makircin su shi sa duk lokacin da ɗan izala a yanzu a nan yanzu kuma wannan da zan danna zan danna ne ya ce in dai muka zo da littafi muka ce shehu kaza ya ce ƙarya muke yi to yanzu kuma malam musa yana sawa ya ce wai ka ce wa ɗan izalan ya zo da littafin gobe to yanzu a kan screen kuma yanzu ake sawa amma ya ce wallahi ƙarya muke ya ce wallahi ƙarya muke tsaya mu je ƙara fari <laughs> wallahi na san makirkin su shi yasa don lokacin da ɗan izala ko a facebook in ya ce maka gashi abu kaza a cikin littafin wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi in gaskiya yake yi ka gaya masa gobe ya zo da littafi ka gani a bayan labule ne yake so ya yi maka ƙarya ya rudar da hankali ka to kun ba to ai yanzu kuma an samu ci gaba a yanzu ban san kuma abin da zai ce ba tunda yanzu ma nan Musa <laughs> sawa yake yi ba da ban kada in yi ƙarya ba kuma na san ba zai yi ba da sai in ce ko makaho in ya shafa to amma ba zai yi ba ne ai <laughs> da sai ce to ko kawo in ya shafa zai ji ai tafi saboda yanzu duk mai ido da ake sawa duk mai ido yana ganin wajen ga inda shi amma kaji ya ce karya ake duk abin da muke ta cewa cikin littafi kaza kuma yadda na gode wa Allah duk ƴan ɗariƙan da suke kirana ta bayan fage ko kuma line. babu ɗan ɗariƙan da ya taɓa kama ni ya ce na faɗa abu ya je ya duba babu abin ƙarya ne hayyautun da na fara da na fara babu wani ɗan ɗariƙa da zai ce ya na faɗi wani abu ya je ya duba bai gani ba in kuma akwai yarfa rufa min asiri Allah ya tona masa shi to amma kaji ya ce ƙarya ake to ai yanzu an samu ci gaba ai yanzu kuma ban san abin da za a bullo da shi ba eh ban san abin da za a bullo da shi ba yanzu yanzu malam Musa sa sawa aiki akan screen za mu je tsaya su ƙara faɗin kai shekul islamin cewa kake kai ce abubuwa yake tsaya mu je maga ba abin da ya faru a guri kaza zai ci an haka Allah shi ka da yayi ilimin a kawar da rudani kawar da ƙarya ga daya daga mahaifinsa shi ilimin da komai da kai duk abin da ka gan shi da mulana hujjar islam ga daya kai ba kai ba saboda haka mutum ji mutum zuwa eh, a maganganun sa na kunna ce gada ya yi wato satin agogulan gada ya yi a to shi ne mu dai abin da muka gani kenan gada ya yi za mu ƙara ji Allah ya sa mu dace Allah ya tsima Allah ya mutanen nan kuna Babu. Shi ba kamar ya ce ya haddace alkurani ya ce ya haddace alkurani haka yake haddace littafi shi shi ba kamar ku yake ba saboda haka ina so ka sani shi ba kamar kai ba ne shi sarki ne shi kuma Allah ne ba shi sarautar. Kun ka bada shugaba ne. Kuma kun ji yanda ya haddace alkurani haka yake haddace littafi. to ina jin wanda ya yi gogulin ɗin hujjar sunan hujjatul islam ina jin shi bai haddace ba kenan ko bai karanta a cikin littafi ba ne kuma ya kamata a karanta wani ne yanzu ana ce min alkanawi kawai ka zo ka tambaye ni me ma'ana alkanawi na ce ma ban sani ba tsaya sai na yi gogulin ya ya haddace alkurani haka yake haddace littafi shi shi ba kamar ku yake ba saboda haka ina so ka sani shi ba kamar kai ba ne Yauwa shi sarki ne shi kuma Allah ne ba shi sarautar kuma yanda yake yanda ya haddace alkurani haka yake anje ya haka yake haddace bincike a cikin google Allah ya sa mu dace wallahi ni ban ce google ko wani abu a ba matsala amma kana ji kar kai ƙarya kawai ka yadda ka nuna ka kai baka kai ba To wannan shi ne abin da yake faruwa. To wannan bawan Allah ɗin ba, shi ya ringa jaɗin ja, na cewa Ibn Taymiyya kawai an ce masa Shekul Islam kaza kaza kaza kaza haka ya Kai yanzu daga cikin tambayar da zan, dan Allah ina buƙatan malami ɗaya wanda aka yi itibari da shi. mu'tabar malami ɗaya wanda ya ambace ka da hujjatul islam a wannan ƙasar ko kai ko a wace ƙasa ce malami ɗaya ai malamai ne suke ganin ka kai wayannan na gefen ka da da suke ce ma hujjatul islam su ma jahilai ne ai hatta ɗalibanka ka ba ɗaliban ka ne ya fito ya ce wai al'adilla al muttafaq alaiha guda biyar bane akwai qaulu sahabi jahilai ne suke ce ma hujjatul islam malami ɗaya nake da buƙatar da Allah kuma zan kawo ma ibn taymiya din waɗanda suke ce masa shehun islam malamai ne kuma wanda suka shaida ilimi gare shi malamai ne kai kuma wanda suka naɗa ma hujjatul islam jahilai ne malami ɗaya wanda yake mu'tabari da ya kiraye ka da hujjatul islam lai sai dai bai san abin da yake ba ko kawo ne malamin baya ji baya gani Allah sai dai baya ji baya gani bai san abin da ake ba da zai ce ma hujjatul islam zancen ibn taymiya ma baka ganewa zancen ibn al-qayyim ma baka ganewa ta yaya zaka zamanto hujjatul islam ta yaya zaka zamanto hujjatul islam ballan tana kai istinbati cikin aya ko hadisi zantukan malamai ma zantukan malamai ma ba ka ganewa na usulubin rabbani zantukan malamai ma kai ba ka ganewa sa to zan fara ibn taymiya zan sa ka zage shi ka faɗi kai yanzu ka kasa kare sunanka hujjatul islam ka tsaya yin gogulin mm, kuma jahilai ne suke naɗa ka eh, kai karan kanka ina jin baka san shi ma'anar sunan ba tsaya mu je. zai zagi Ibn taimiyya ya zage shi ya yi kaza kaza kaza kaza tsaya kuma mu yi. yawa zo ka bari Sheikh Shatima al-Miskin mai <laughs> yadu billahi matsoraci Jami'an da Ibn Taymiya yi wa malamai magabata a gurare kusan 269 a shirin zuwa ta katawa. Duk lokacin da kai kakar yanci ce kala da ba

to makaryacin banza muka naɗa shi a shekul islam ba muka naɗa shi ba ilimi ne inda kai ma inda ka yi wallahi da an naɗa ka kuma wallahi kana ji in kai wallahi an ka sai ya naɗa ka ba yanda a yi ya falala ce ta Allah in yi inkarinta ya tuzarta kai ma da ka kai wallahi da sai an gaya ma kai ma da ka kai kai hujjatul islam ne a wajen jahili amma ba malamin da yake ya san abin da yake wai zai ambace ka wai hujjatul islam in babu kun ga nan yace an nada shekul islam bin taymiya da shekul islam za mu ji hashi wannan kazan kama su ma sun nada shi to shekul islam karatu yayi kuma ba irin wannan gogulin yayi ba hmm, bai yi irin wannan gogulin din ba kuma ba shi ne yana naɗa kansa ba zan fara a cikin albidaya wan haya na ibn kasir juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da arba'in da biyu tsaya ka ji abin da yake faɗi game da ibn taimiyya da kace magaryacin banza aka naɗa shi a wai a shehul islam kai hujjatul islam jahilai ne suka naɗa ka shi kuma za ka ji waɗanda suka naɗa shi waye shi kuma gogunan ɗin da kake wallahi ibn taimiyya baya irinsa baya irinsa kwata-kwata zan gaya ma yanda ibn taymiya ma yake haka ibn kasir babban malamin tafsiri malamin tafsiri fa ibn ibn kasir ibn kasir babban malamin tafsiri a cikin albidaya wa nihaya juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da arba'in da biyu yace qara ibn taymiyata rahimahullahu bi nafsihi al-kathira min al-kutubi yace ibn taymiya ya karanta littattafai da yawa da kansa ya karanta littattafai da yawa ya ce wa talabal hadisa ibn taimiyya ya nemi ilimin hadisi wa lazama saba'a bi nafsihi muddata sinina wato ya lazimci sauraron ilimin hadisi da karan kansa yana bibiya tsawon shekaru yace sun mashtaghala bil ulumi sannan ibnu taymiya ya shagaltu da ilimai ilimi na mantiki na duk sauran ilimai yace wa kana zakiyan ibnu kasir yace ibnu taymiya ya kasance zaki mai kaifin kwakwalwa yace kasiran mahafuzi shi ibnu taymiya mai yawan abubuwa ne da aka haddace an gane ala zaharil qalb ka haddace abu yace fasara imaman fit tafsiri in ji ibn kasir yace fasara imaman sai ibn taimiyya ya zamanto shugaba jagora fit tafsiri cikin ilimin tafsiri wa ma ya ta'allaqu bihi da abinda ilimin tafsiri yake da alaka da shi yake ta'alluki da shi yake damfara da shi na ilimi na usulul fiqh na ilimin hadisi na duk waɗansu ilimai sannan ya ce arifan bil fiqhi shi ibnu taymiya masanin fiqhu ne yace wa ikhtilafil ulama'i sa'annan masanin sabanin malamai ne ibnu taymiya ya san wannan malami kaza yace wancan malami kaza yace bayan ya san Ya yace wal asalaini an gane wal asalaini yace kuma masanin asali ne guda biyu shine alkitabu wa sunna masanin alqur'ani ne inji ibnu kasir malamin tafsiri yake magana kan ibnu taymiya yace wa na'awi masanin ilimin na'in wato masanin ilimin na'aw ne ibnu taymiya wal lughati masanin ilimin lugha ne inji ibnu kasir yace wa ghairi zalika min al ulum wal aqliyyati yace da wani haka na daga cikin ilimai Wa'inda suke an ciro su Alƙur'ani da hadisi ilimi na shari'a kenan yace wal aqliya da kuma ilimi na hankali ilimin kalam Dukkan wani ilimi da yake da ta'alluki da falsafa ibn taymiya in ji ibn kasir malamin tafsiri yace ibn taymiya ya sani yace wa ma kallama ma'ahu fadilun fi fannin min al-funun al-ilmiyyah illa zanna anna dhalika al fannin? ibn kasir ya ce wa ma takallama ma'ahu fadilun ya ce babu wani mai falala wanda ya cika a ilimi yake da falala zai yi magana tare da ibn taimiyya fi fannin cikin wani fanni min al ilmiyati daga cikin fannoni na ilimi ilimin hadisi wani wanda yake malamin hadisi ya yi magana da ibn taimiyya cikin ilimin hadisin. ilimin tafsiri wani malamin tafsiri wanda yake da falala ya yi magana da ibn taymiya cikin ilimin hadisin ilimin mantiq duk wani ya ce wa ma takallama ma'ahu fadilun fi fannin min al-funun ilmi yace ce illa zanna yace illa zanna anna zalika al-fanni fannu face shi mai shi malamin sai yayi zaton cewa wannan fannin fannin ibn taymiya ne wato in kai malamin hadisi sai ka zo kake magana da ibn taymiya cikin ilimin hadisi to kai sai ka zaci ma kawai fanninsa kenan ilimin hadisi idan kai malamin tafsiri ne ka zo kana magana da ibn taymiya cikin fannin tafsiri sai ka zaci cewa fanninsa ma kenan idan kai ilimin balaga ne ka zo kana magana da ibn taymiya cikin ilimin balaga ibn ibn kasir ya ce sai ka zata cewa ilimin balaga shine fanninsa idan ilimin nahawu ne idan ilimin mantik ne kai kowane ilimi don haka cewa yi wa ma kallama ma'awu fadilun fi fannin cikin wani ilimi minal minal ilimi yace daga cikin fannonin ilimi yace illa zanna face yayi zaton anna zalikal fanni cewa wannan fannin da yake magana da ibn taymiya fannin fannin zagena yace kuma wara'a wa arifan bihi kai sai ya ga ibn taymiya fa masanin wannan fannin ne yace kuma mutqinan lahu mutqinan lahu sai ya ga cewa ibn taymiya ya kyautata wannan fannin yace sai ya san in malamin tafsiri ya zo yana magana da ibn taimiya cikin fannin tafsiri sai ya san ibn taimiya masanin tafsiri ne kuma ya kyautata sanin tafsiri shine mutqinan lahu yace wa ammal hadisu yace amma kaga ilimin hadisi In ji ibn kasir yace fa kana hafizan lahu matnan wa isnadan yace fa kana hafizan lahu ibn taimiya mahaddacin hadisi ne matnan matanin hadisi wa isnadan da kuma isnadin hadisi yace mumayyizan baina sahihi wa saqibi ibnu taymiya mai tantancewa ne tsakanin hadisi ingantacce da hadisi wanda yake mai rauni da'ifi yace arifan masani ne ibnu taymiya birjalihi da mazajen hadisi wato yana da ilmin rijal ibnu taymiya yace mutadalli'an min zalika sa'annan yayi ta'ammuki ƙwararre ne shi yana da cikakken ilimi game da sanin mazajen hadisi in ji ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya yace walahu salifu kasiratun ibn taymiya yana da wallafe-wallafe da yawa yace wata aliku mufidatun akwai ta'aliqati da yawa littattafai yace wayanda suke masu amfani yace fil usuli wal furu'i cikin ilimin aqida da kuma ilimin fiqh ibnu taymiya wa ya faɗi wannan babban malamin tafsiri Ibn kasir cikin albidaya bidaya wan nihaya juz'i na goma sha hudu shafi na ɗari da arba'in da biyu kasir ya faɗi haka sannan mu ƙara koma umar bin ali al-bazzar ali al-bazzar wanda ɗalibi ne na ibn taimiyya a cikin al’alam al’aliyya. in ka duba cikin shafi na sha bakwai zuwa na sha takwas yana faɗin yanayin ibn taimiyya don za ga sunan nan da kake so ka kore sai na zo har a gidanka sai na tabbatar da shi kai kuma idan ɗalibanka sun isa su kamun malami ɗaya da ya ɗauke ka a matsakai na ma da an ce su karan kansu ma waɗansu malaman ɗariƙan na Maiduguri kallon ka suke akwai alamar matsala a nan wallahi haka da an ce dan akwai sanda ka taɓa cewa wai mota ƙuran motar mahaifinka duk wanda ta shafa ƙuran motar ɗan aljanna ne an ce daga cikin waɗanda suka ritsa kama malaman ɗariƙa aka ce akwai wani malami da ya baka 24 hours ya in ka isa ka zo ka kare kanka to hatta a malaman ɗari ma ballantara wannan zan zo har cikin gidanka sai na tabbatar da ibn taimiyya shekul islam yana faɗi yake cewa cikin wannan littafi a'lamul aliyya shafi na sha bakwai zuwa na sha takwas ya ce kana ibn taimiyyata منذ صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ya ce shi ibn taimiyya ya kasance tun yarintarsa ba kai ana cewa anan suna cewa wai tun kana yaro yi kaza yi kaza amma yanzu gashi kana gogunan din sunanka to shi ibn taimiyya <coughs> tun yarintarsa shi mustaghriq al-awqat ya kasance ya ƙarar da lokacinsa ne fil jiddi gurin ƙoƙari gurin neman ilimi Wani ijtihad da ijtihadi tun yana yarintarsa yace wa khatama qurana saghira yayi khatamar Alƙur'ani yana karami ibnu taymiya ali ali al-bazzar yace sun mashtaghala bi al-hadisi wal fiqh wal lughati al-arabiyyati yace sun mashtaghala sannan ibnu taymiya ya shagaltu bi hibz al-hadisi da haddace hadisi wal fiqhi da haddace ilimin fiƙihu. wal lughati al da kuma haddace lugha ta larabci yace hatta bara'a fi zalika yace hatta bara'a fi zalika har sai da ya ƙure tsaransa cikin haka wato duk wani abokin ibnu taymiya sai da ibnu taymiya ya tsira sa a shine hatta bara'a akan ce albari'u ai saqa nuzara'ahu fi amrin wayanda suke tsaransa ya tsere su a cikin wani al'amari sai a ce bara'a ce to hatta bara'a har sai da Ibn taimiyya sai da shekul islam Ibn taimiyya ya zamanto hatta bara'a ya hatta bara'a ya wuce dukkanin wani tsaransa har sai da zaman to ya wuce dukkan wani tsaransa ibn taymiya in jiwa in ji alil bazzar dalibin sa ne yace ma'amula zamati majalisin zikir wa sama'il ahadis wal athar yace tare da hakan ibn taymiya yana lazimtar majalis na zikiri da kuma jin hadisai da zantukan sahabbai haka ibn taymiya yake yace wa laqad sami'a ghayra kitabin ya ji ba littafi ɗaya ba ibn taymiya ala ghairi shaykhin ba a wajen malami ɗaya ba ya karanta wannan littafi a wajen wani malam ya karanta wancan ya ji wancan littafin ibn zan kana ji kafin ka kai ko shekul islam baka kai ba zan zo in auna ma mai ina yi ma awo ne da sunan naka da ka kasa karewa yace wala qad sami'a gaira kitabin ya ce ya ji ba littafi ɗaya ba ala gairi shekhin ba a wajen malami ɗaya ba ya ce min zawin ci la'aliya daga ma'abuta ruwayoyi maɗaukaka ya ce amma wawinul islamil kiba ya ce amma wato diwani diwani na musulunci manya-manya ya ce ka musnad ahmad kamar musnad na imam ahmad yace wa sahih bukhari wa muslim wa jami'i tirmizi wa sunan abi dauda wan nasa'i wa ibn majah wa darqutni yace fa innahu rahimahullahu yace wa'annan littattafan lalle shi ibn taymiya sami'a kulla wa'idin minha ya saurari kowane ɗaya daga cikin su iddata marratin ba su ɗaya ba da yawa ibn taymiya ya je wancan gurin wannan malami ya saurari wannan littafi ya je gurin wannan malami yace wa awwalu kitabin farkon littafi ji ali al-bazzar yace wa awwalu kitabin hafizahu farkon littafin da ibn taymiya ya fara addacewa yace fil hadisi cikin ilimin hadisi shine al-jam'u bayna sahihain lil imam al umaydi wato wannan shine aljamu bayna sahihain farkon littafi cikin hadisi da ibn taymiya ya fara addacewa ke yace wa qalla kitabun min fununil ilmi illa wa faqa alai illa waqafa alaihi yace wa qalla kitabun min fununil ilmi yace kaɗan ne littafi yayi kaɗan kaɗan ne littafi daga fanni na ilimi face illa waqafa alayhi face Ibn taymiya ya tsaya ga wannan littafin wato ya karanta shi kaɗan ne kaɗan ne yayi yayi kaɗan littafi yayi kaɗan wanda Ibn taymiya kaɗan ne Ibn taymiya bai leƙa shi ba wannan wa ya faɗi wannan shine ali eh, shine ali bazzar a cikin al aliyya in ka duba cikin shafi na sha bakwai zuwa na sha takwas don kasancewa a'a ba a banza ki samun wannan ba jahilai ne kai suka naɗa ka jahilai ne suka naɗa ka kuma ka kasa karewa sa'an nan dai umar bin ali al-bazzar a cikin dai al-a'lam al-aliyya cikin shafi na sha shida yana magana dangane da yadda ibn taimiyya yake ba gogulin yake ba kai ne kake yin gogulin amma an ce masa shehul islam kana inkari shi yasa wallahi wani malami yace ba mai kin ibnu taymiya yace duk wanda yake kin ibnu taymiya in ma jahili in ma dan san zuciya yace jahili saboda bai san abin da ibnu taymiya yake faɗi ba yace dan san zuciya shi ne son zuciyarsa ce ta tsare shi ga barin gaskiya bayan ya santa ce in dai kaga yace ba mai kin ibnu taymiya in ma jahili ya ce in ma ɗan san zuciya ya ce jahili bai san abin da ibn taymiya ke faɗi ba kamar kai baka san abin da ibn taymiya ke faɗi wallahi mun zo mun ɗaga kamar ce baka fahimta ba ɗaliban naka sun kasa su kwace ka ka kasa zuwa sannan sai mun yi karatu ka je kana haushi a gefe mu da mu kai kuma baka da wanda zai tinkare mu yayi gaba da gaba da babu shi kuma kai ka lade ka ki fitowa in kuma mun yi ka je gefe kana haushi to tsaya ka ibnu taymiya ba gogulin yake ba ali al-bazzar yake ta ikhtassa Allah ibn taymiyata bi sur'ati al-hibzi wa ibta'i an-nisyan yace lam yakun yaqifu ala shay'in aw yastami'u li shay'in ghaliban illa wa yabqa ala khatirihi imma bi lafzihi aw ma'nahu haka ali haka ali al-bazzar yake cewa yace ikhtassa Allahu ibn ya yace Allah ya keɓance ibn taimiyya bi sur'atil hifzi da saurin haddace abu ba irin ka bane shi duk yanzu kai nan ƙarya ake yanzu asirin ku duk ya tuni shi ba haddace littafi yake yana ta kaza sai gashi an nuno ka kana yin gogulin ba a ƙarya me to in kai ƙarya in ma ka ce gogulin kake sai an ce haramun ne yi dan menene za ka nuna baka yi bayan gashi kana yi don me sai ka yi karyar karatu ne dole sai ka yi karyar karatu yace to Allah ya keɓance Ibn Taymiyyah shi ya sa wato wanda yake wani ba shi zai ringa cewa ni kaza ni kaza bane a'a waɗanda suke malamai masu hankali sun sani kai za su ce kai kaza ne amma kai ka zo kana kaza kaza ai ina kai ka baka kai ba din kenan wannan ya nuna gazawa ka shi yasa Allah ma ya tuna ma asiri ba a je ko ina ba yace Allah ya kebance ibnu taymiya Ali al-Bazzar yace bi sur'atil hibs da saurin haddace abu ibnu taymiya wa ibta'in nisyan wato da jinkirin mantawa sai ya jima bai manta ba ibnu taymiya ba jima baya manta ba amma yana jimawa bai manta ba sai ya ce lam yakun yaqifu ala shay'in aw yastami'u li shay'in ghaliban ibnu taymiya bai kasance ba yana tsayuwa akan wani abu kawai ya zo ya ɗau littafi ya karanta wani waje ya ce au yastami'u li shay'in ghaliban mafiya yawa ko kawai ya ji wani abu yace illa wa ya buƙa ala khatirihi face wannan abun ya tsaya a zuciyar ibnu taymiya sai ya haddace yana ji kawai sai ya haddace yana zuwa yana karantawa kawai sai ya haddace ba masu yin gogulin ba yace imma bi lafzihi imma abin da ibnu taymiya ya karanta cikin littafi ko ya saurara imma da lafazin abin zai kawo shi yace au ma'anahu ko kuma da ma'anarsa zai kawo ma dai wannan abu jin yayi ko wucewa da shi ya ya karanta cikin littafi sa'annan mu ji alqadi ibn daqiq al wanda babban malami ne na usulul fiqh kuma babban malami ne a duniyar ilimi yana da littafi da ya ambace shi da al-ilmamul jami' لأحاديث الأحكام الإمام الجامع لأحاديث الأحكام wannan babban littafi har mujalladi guda ashirin ne wannan malami shi ibnu taymiya malamai ne suka naɗa shi kai kuma jahilai ne na gefen ka. jahilai ne wayannan masu zagi mutum ya yi tambaya kun ce masa shege mutsiyaci shi bai yi zagi ba sai da ya girmama malamin amma duk da haka da yake ba ku da tarbiyya ba ka koya musu tarbiyya ba sai da suka yi zagi wai shege ce? to wayannan ne suka nada ka kaga babu alamar hankali a tattare da su da Allah yanzu in banda babu alamar hankali ka taɓa ganin an kwana ana karatu <laughs> kwana ba ake ana karatu ba kwana ake ana karatu ai ko karatu kake in ka ganka kana layi in dai akwai cikakken hankali ka ganka kana layi in fa idan ka ka wuce karfe ɗaya na dare kaga jama'a suna ta raguwa suna ta raguwa ai ka sauka ka hakura amma sai da ka kai dab da asubahi kana yanzu na ga karfe da karfe kaza to kaga wa'annan ne suka naɗa ka a shehul islam shi yasa daga cikin alfatsunsu za ka ga babu saiti to in banda alamar babu saiti ka taɓa ji an ce wai ilimin gada akai wa'annan ne masu zuga ka shi yasa in ka fito ka sake ka zo hannun wala sai ka raina kanka wallahi sai ka yi da na sani sai ka shi yatsa shi yasa kake ta labi lokacin da ka fito in a maimakon kuma ka ɗauko matsalar da kake cika baki ka zo ka yi ta na tabbata duk da ba ma fejin sai malam Musa ya ritsa ka amma da yake ka san kwanan zancen sai ka laɓe sai ka ɗauko wani matsala ta gefe kuma shi ma ɗin kuma da kuka zo sai kuka raba kan al'umma wato duk tsoro ne ka burgice da kai ba kai da ka san baka shirya ba ka fito Allah ya shirye ka tsaya mu ci gaba to shi wannan ibnu da al-aid malami ne babban malami yayi littafin ihkamul ahkam sharhi ne na umdatul ahkam an gane ya ambace shi da ihkamul ahkam sharhi ne na umdatul ahkam babban malami ne alqadi ibn daqiq al wanda babban malami ne kamar yadda na ce ya yi littafi ya ambace shi da suna al'ilmamun jami' yi a ahkam mujalladi ashirin ne to wannan malamin tsaya ka abin da yake faɗi game da shekul islam bin taimiyya kamar yadda ya zo a cikin littafin tarihu bin alwardi shi kuma ibn shi shine zainuddin umar bin muzaffar shine ake ce masa ibn to yana da littafi tarihu bin a cikin wannan littafin juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ya kawo maganar shi ibnu da al-aid game da ibnu taymiya yake cewa lamma jitama'atu bi ibnu taymiya ma ra'aytu rajulan kullu al-ulumi baina aynayhi ya'khudhu ma yuridu wa yad'u yace yace lamma jitama'atu bi ibn taymiya ta yace yayin da na hadu da ibn taymiya shi al-qadi ibn daqiq al-aid yake fadi yace ra'aitu rajulan naga mutum yace kullul ulumi baina ainihi dukkanin ilmai suna tsakanin idanuwan ibnu taymiya ya akhuz ma yuridu wa yad'u kawai zaba yake yi wato ga ilman kawai Allah ya bashi wa ya faɗi wannan wancan babban malami da nace yayi littafin al-imamul jami' li ahadith al-ahkam yana kuma da littafi al-ihkamul wannan yana da littafi ihkamul ahkam sharhi ne na umdatul ahkam babban malami ne ga abin da yake faɗi game da ibn taymiya kai kuma wa'annan na gefe masu zagi masu kwana suna karatu <laughs> su ne suka naɗa ka a hujjatul islam ka zo kuma an tambaye ka a ka kare ka tsaya kana yin gogunin din sunanka dan Allah wannan ba kunya bace ta duniya in kana da kunya a gobe bai kamata ka rubuta amma da guba ce sai ya mutu wallahi saboda sun san mabiyan jahilai ne ba karatu suke ba kuma sun riga sun makantar da su eh, in dai za a yi magana a kansu ba sa cewa ku tsaya ku duba a kawai su karya ne ba sa hangen me kake faɗi tarbiyyar da aka yi musu kenan mu kuma ba aka bane uzur li zatil qawli la min qa'ilan an kuma qabulun walau min jahilin to me yake cewa yace lokacin da ya haɗu da ibn Taymiyya ya ce ya ga mutumin da dukkanin ilimai suna tsakankanin idanuwansa yana ɗaukan wanda ya so yana barin wanda ya so kawai ga ilimin nan kawai ibn Taymiyya wa ya faɗa haka manya-manyan malamai ne eh ba masu kwana suna karatu ba sa'an nan akwai abul hajjaj al-mizzi abulhajjaj al-mizzi tsaya ka ji abin da yake cewa shi wannan abulhajjaj al-mizzi in ba manta ba shi ne littafin tahdhibul kamal fi asma'ir rijal tahdhibul kamal fi asma'ir rijal in ban manta ba shi wannan littafin mujalladi takwas ne abulhajjaj al-mizzi shi wannan littafin tahdhibul kamal fi asma'ir rijal malamai ne suke ba wa ibnu taimiyya shaida kai kuma jahilai ne masu kwana suna karatu yana da wannan littafin tahdhibul kamal fi asma'ir rijal juz'i guda takwas ne mujalladi takwas ne to kamar yadda yake cikin ar-raddul wafir libin nasiruddin in ka duba cikin shafi na ashirin da hudu ya kawo zancen shi abul hajjaj al-mizzi dinnan yace ma ra'aitu mislabna taymiyata yace wala ra'ahu wa misla nafsihi yace wa ma ra'aitu ahadan a'lama bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wala atba'a lahuma minhu shi wannan malami babban malami masanin hadisi masanin fiqh masanin usulul fiqh yana da littafi guda ta harimul kamal fi asma'ir rijal mujalladi takwas da ya zo abin da yake faɗi a kan ibn taymiya ya ce ma ra'aitu mis labna taymiya ta ce ban taɓa ganin kwatankwacin ibn taymiya ba ba ya ce wala ra'ahuwa misla nafsi shi ma ibn taymiya fa bai taɓa ganin kwatankwacin kansa ba irinsa ba bai taɓa ganewa. ba yace wa ma ra'aitu ahadan ban taba ganin wani mutum bane a'lama bi kitabillahi mafi sanin alqur'ani wa sunnati rasulihi mafi sanin sunnan manzon Allah wala atba'a ma min yace ban taba ganin wanda ke bin alqur'ani da hadisi ba irin ibnu taymiya yace bai taba gani ba sannan wannan kuma zantuka ne na malamai wani jahili ya zo ya ce kaza an kai shi wani matsayi a cewa shi ai bai taba gani ba ai bai ce babu ba idan ka ringa gane ibaran malamai jahili nan hmm, na san tawaga ka wala ba ka fahimta tawaga ka ba sa fahimta hatta da lalata na Hausa ba sa fahimta yau dan ya ce bai taba gani ba ba shi ke nuna babu ba ya akwai wata ka'ida ma wallahi ta usul fiqh aka ce adamu ma'rifati dalili laisa ilman biladami adami in ban manta ba adamu da dalil laisa ilman bil adami dan baka san dalili ba ba shi ke nuna cewa a'a babu ba ina jin in ban manta ba idan kwakwalwa ta bata ha'ince ni ba haka ka'idar take dan haka wannan zance ne na malamai siyaki ne na malamai alfaz ne na malamai kada wani jahili ya ce oi an kai shi kaza an kai shi kaza a fahimci abin da kyau sa'an nan akwai kamaluddin wanda ake ce masa azzamallakani sunansa kenan kamaluddini azzamallakani sunan zama kenan zamallakani kaji wani suna kamaluddin azzamallakani shi karan kansa wannan kamaluddin wallahi ya yi wa Ibn taymiya raddi akan saki guda uku akan kuma ziyarar kabarin waliye yayi yayi masa raddi wallahi yayi masa raddi amma duk da haka dan ka gane ibn taymiya ya kai kimmar da hatta makiyansa sai sun bashi shaida kai in ka ga mutum ya baka shaida to daman dan makauniyar biyayya ne naka ko ni nan a waje na kaga in ka zo ka ce mu prom zan ce ma malami ne kuma zan taɓa haɗa ka da prof ba dan na san kai in zan yi muƙarana ka da prof tataccen jahili ne kai idan na zo kan sharif sale zan yi muƙarana da kai da shi tataccen jahili zan zan zan ɗauke ka amma duk da haka kai ina ɗaukar ka a malami wannan na ce muƙarana wato wallahi ku yi haƙuri ɗariƙa akwai jahilci wallahi akwai jahilci cikin ɗarika. kuma mabiya ɗarika yawancin su jahilai ne ku yi haƙuri Malamanku masu faɗi da eh, Sheikh Mansur Kaduna ma ya faɗi akwai wani abu da na ga wani jahili ya zo yana yaɗawa wai ga gero Sheikh Gera ar wannan Sheikh Gero ya zo yana yabar yana ayyaban 'yan ɗariƙa su ne kaza su ne kaza su suka wannan in ka ga ɗan ɗariƙa yana da riko da addini kaza kaza kaza wai sai suka ringa yawo da shi wallahi jahilai ne suka ringa yawo da wannan abu kuma tabbas gere ne gere ne she gere ne amma a lokacin yana wallahi sai na tuno wani ilimi wani ilimi a wajen malaman hadisi wallahi akwai abin da suke ce masa in ban manta ba tadi'ifun nisbi an gane tad'if ne amma nisbi wato a lokacin gera argungu malam gero Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana yana muƙarana ne tsakanin ɗan gargajiya da ‘yan ɗariƙa to da yake muƙarana sai yake ‘yan ɗariƙa kaza kaza amma ɗan gargajiya kaza sai jahilai suka ɗauka suka yi ta wallahi ina ganin wannan abin sai na tuna ilimin hadisi za ka ga an zo an ce ma za ka ga an zo an ce ma fulanun da'ifun jiddan an gane a ce ma fulanun laisa bishai cikin ilimi na jarhi da ta'adili wallahi sai na tuno wato idan ka yi muƙarana akan zo mutum idan an ware shi shi shi kadai zai iya zamantowa ma siƙa ne zai iya ɗaukar siƙa ne shi amma sai ka an ce fulanu da'ifun jiddan fulanu laysa bi shay wato in an yi muqaranarsa da wani wato shi ba komai bane idan an yi muqaranarsa da wani shi da'ifi ne sosai ma amma din in ya ware shi kadai, in ya ware shi shi kadai, hukuncinsa daban to yanzu tsaya da za ka ce kuma gero ya yi ma muƙarana 'yan izala da 'yan ɗariƙa <laughs> to anan sai ya nuna ku ba kowa ba ne sai ya nuna ku tatattun 'yan bida'a ne amma lokacin da yake yin muƙaranar ku da 'yan gargajiya ya ringa yabanku ya ringa yabanku sai wani jahili sai ya ɗauka ai gashi yana ta cewa ai wato shi yasa na fahimci zuwa wato ba za mu fahimci juna da ku wallahi ba za mu fahimci saboda ku tun jahilai ne ku sai aka ringa yayyadawa ai gashi ya zo yana yaban dariƙa yana kaza yana to za mu kawo ma kuma gurin da ya caccake ku zan danna ma gurin da ya caccake ku nan kuma sai ka faɗi to shi yasa in malamai suna yin magana jahilai ba sa fahimta wallahi da aka da na da ana ta sa wannan bidiyon ana ta kaza ana ta kaza sai ne wallahi sai na tuno ilimin jari'i da ta'adili sai sai sai kaga an da'afawa ne da za a ware shi hukuncinsa daban ba amma in aka yi sa da wani da wani kamar yanzu a sa misali ai mun tambaya ko ai ma tambaya tsakanin malam Musa da Alkanawi sai ka ce Alkanawi ibu jiddan sai ka ce Alkanawi laisa bi kaga ai ka soki Alkanawi to amma da Alkanawi zai zo ya ware shi shi kaɗai ba shi ƙila ba shi ba za ka ce masa da'ifun jiddan ba ne. kuma ƙila da za ka haɗa alkanawi amma lokacin da aka haɗa shi da kaza wallahi to lokacin fa malam gera yana ya haɗa ku da yan gargajiya ne amma da yake jahilai ne ku sai na ji an fito ana ta danna bidiyon ana kaza wallahi ina ina can kawai sai sai ne haka na ce dole shi yasa ba za mu fahimci juna da kuma jahilai ne ku wallahi jahilai ne mu je tu wannan kamaluddin azzaman lakani babban malami ne kuma wallahi yayi wa ibnu taymiya raddi amma da ya zo saboda bisa adalci bisa adalci amma wallahi da ya zo sai da ya faɗi abubuwan da yake shine daidai akan ibnu taymiya shi wannan kamaluddin azzaman lakani din alhafiz ibn adar a cikin albidaya wa nihaya yace shine shehu wannan yace shine shine shekhu shafi'iyyati bishami ya ce a ƙasar sham shine babban malami na mazhabar shafi'iyya a ƙasar sham shi wannan bawan Allah kamaluddin azzaman lakani din nan ya ce shine babban malami na shafi'iyya a sham da wani sham ya ce kai matsayi na ƙimma mutum ya kai gurin koyarwa da gurin ba da fatawa da gurin munazara in dai a shafi'iyya ne gurin koyar da mazhabar shafi'iyya gurin ba da fatawa cikin mazhabar shafi'iyya gurin munazara akan kare mazhabar shafi'iyya yace wannan an ɗaga masa tuta wa ya faɗi wannan al-Hafiz Ibn Kathir a cikin al-Bidaya wan Nihaya shine Kamaluddin az zaman lakani nan to haka tsaya ka ji abin da ya faɗi game da Ibn Taymiyyah a cikin Tarikh Ibn alwardi tarihu bin alwardi juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai yace kana ibn taymiyata su su'ila an fannin min al zannan zanna ar-ra'i wa samiu annahu la ya'rifu ghayra zalika al-fanni ce, wa akama bi Allah a a'adun misluhu Ya ce wa kanatil ha'u min assalamu alaikum assalamu alaikum sheik alaikum salam ba da gatare san ba fara kira ba afuwa ko ba kai da kira ba eh to to shi wannan kamaluddin azzaman lakani din a cikin tarihu bin alwardi juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai yace ce na bin taimiyya ya ce ibn taimiyya ya kasance tsaya ka ji shi shekul islam da kake zagi Yace ce su ila an fanni in aka tambayi ibn taimiya game da wani fanni fannin balaga fannin nahau fannin mantiq fannin hadisi fannin tafsiri fannin usulin fiƙi fannin fiqh in aka tambaye shi an fannin game da wani fanni kowanne ne minal ilmi na daga cikin ilimi fanni kawai na ilimi ka tambayi ibn taymiya yace zannar ra'i was sami'u wanda yake ganin ibn taymiya ko wanda yake sauraron sa sai yayi zaton annahu cewa shi ibn taymiya din la ya'rifu ghayra zalika al-fann banda wannan fannin ba abin da ibn taymiya ma ya sani sai ya yi zaton cewa ibn taimiya banda wannan fannin ba abin da ibn taimiyya ma ya sani wannan kamaluddin azzaman lakani ya yi wa fa ibn taimiyya raddi amma hakan bai sa ya ƙi masa adalci ba ko ya hassada ko baƙin ciki an ce masa shehul islam Ya ce in aka tambayi ibn taimiya game da wani fanni wanda yake sauraro ko wanda yake ji sai yayi zaton da wannan fannin ma ibn taimiya bai san komai ba wato in ka tambayi ibn taimiya game da tafsiri sai ka yi zaton ma ban da tafsiri ba abin da ya sani in kai masa tambaya game da ilimin wato ilimin hadisi sai ka yi zaton cewa ban da ilimin hadisi ba abin da ibn taimiya ya sani in kai masa tambaya wurin ilimi na usulul fiqi sai ka yi zaton cewa banda ilimi na usulul fiqi bai san komai ba ibn taymiya kamar shine ma takhassusin sa sai ce kuma wa hakama shi mai shi din sai ya yi hukunci cewa bi Allah ya arifuhu ahadun misluhu ya ce kai ba sai shi wanda ma yake sauraro ko wanda yake jin ibn taymiya ko wanda yake kallon sa sai ya ma yi zaton kai sai ya yi hukunci cewa fa kwatankwacin ibn taymiya wani irinsa bai taɓa sanin wannan fannin ba sai kawai ya yi zaton kai babu wani malami fa irin ma ibn taymiya da ya san wannan fannin wannan ilimin wannan malami ne fa yake faɗi ba wai jahilai da suke kwana suna karatu ba malamai ne suke faɗi ga ibn taymiya ce wa kanatil Ya ce malamai na fiqh sun kasance min sa'ir Ya ce na daga sauran ɓangarori sun kasance idza ja'aluhu idan suka zauna da ibn taymiya istafadu fi madhahibihim min wa ashiya'a yace za su fa'idantu in suka zauna da ibn taimiyya, yace za su fa'idantu cikin mazhabobinsu da abubuwa da yawa daga ibn taimiyya. wannan fa shine shehu shafi'iyyati bi shami fa haka al-hafiz ibn kasir fa ya faɗi a cikin albida wannan aya ga abun kuma da yake cewa ga ibn taimiyya. wato in kai dan malikiya ne ka kai matsayin ilimi a cikin malikiya ka zauna da ibn taimiya sai ka fahimci abubuwa da yawa cikin mazhabanka na malikiya ko na shafi'iya ko na hanabila malamai ne suke faɗin haka ba wai jahilai da suke kwana suna karatu suna barci ba ba jahilai da suke cewa dalilan da aka yi ittifaki da su a shari'a guda biyar bane akwai kaulu sa'adi ba su ba wannan malamai ne na duniya suke faɗi wa ibn taymiya haka sannan yace kuma qala yace wala yu'rafu annahu nazara ahadan yace kai ba a taɓa sanin cewa ibnu taymiya yayi munazara da wani mutum ɗaya ba yace fanqata ma'ahu ce kai a ce ibnu taymiya a ce kawai yanzu ya yanke ya kafa wa ibnu taymiya hujja an ƙare kawai an yanke saboda ya gamsar ya kawo dalilai ce ina saboda ibnu taymiya saboda ilimin da suke gurin sa duk sanin ka in ka zo gaban sa sai ka raina kanka sai ka sai ka yi itirafin kai baka sani ba saboda in ka tanadi dalili dan ka ji dan ka dan ko kana zaton dalilin babu babu irinsa ko ba wanda ya fi shi to sai ka ji wanda ya fi shi a gaban ibnu taymiya haka yake faɗi malamai ne suke faɗi yake cewa wala yu'rafu annahu nazara ahadan fanqata'a ma'ahu yace ina babu ba taba sani ba yace kai wala takallama fi ilmin min al-ulumi ibn taymiya ba bai taba yin magana na ilimi cikin wani ilmai ba daga cikin ilimai yace sawa'un kana uluma shar'i aw ghayraha yace kai ɗaya ne cikin ilimin shari'a ko ilimi ba na shari'a ba yace illa faqa fihi ahlahu face sai kaga ibnu taymiya ya tserewa ma'abuta wannan ilimin idan kai malamin nahawu ne ibnu taymiya ya zo ya tattauna da kai ya yi magana da kai cikin ilimin nahawu yace face sai an gane kai ya tsere ma a cikin ilimin nahawu idan ilimin balaga ne in ilimin mantin ne in ilimin sarf ne in ilimin kaza ne in ilimin tafsiri ne wannan malamai ne fa suke faɗi kamaluddin azzaman lakani shi yake faɗi a cikin tarihi ibn alwardi gashi nan cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai ka je ka karanta yake cewa wajtama'at fi shurutul ijtihadi ala wajiha yace sharuɗa na ijtihadi sun cika yace sun tattaru game da ibnu taymiya shurutul ijtihad ku rike min nan dan kai ma da aka ce ma hujjatul islam zan gani shin ka kusa dan wani suna ganin cewa eh za za za a iya ce ma hujjatul islam ko dai da malaman da ana gaya wa wanda ya kai matsayin ijtihadi amma yanzu akwai masu iya ganin cewa A'a, in mutum ya kusa zuwa ga matsayi na ijtihadin ma za a iya gaya masa kai ko hanya ma baka kama ba zancen su ibn al-qayyim ma baka fahimta ballantana istinbati cikin hadisi ko aya shi yasa duk sanda ka zo kai istinbati cikin wani hadisi kana nuna ka haddace sai ka ga rashin sanin ka ya bayyana ga ɗaliban ilimi karara to cikin zantukan ma malamai baka ganewa ballantana istinbadi kai hanyar ijtihadi ma baka kama ba wallahi kuma ba ina faɗi bane wai dan kai ɗan dariƙa ne wallahi baka kama hanyar ijtihadi ba hanyar sama duk wani istidlali da zai zo yayi ba ya sha zuwa yayi ba ya zo in na zo ina warware shi sai kaga jahilcinsa ya bayyana karar istidlalin kwata-kwata bai ma iya ba bai ma san wajen istidlalin din ba wallahi na sha zuwa nan da warware ka ai kuma wayanda suke ji na ai duk sun sani suna bibiya to shi kamaluddin azzamallaka ne yace kai wajtama'at fihi shurutul ijtihadi ala wajhiha yace ibnu taymiya sharuɗa na ijtihadi sun tattaru game da ibnu taymiya ku rike min nan to kai da aka ce ma hujjatul islam akwai shurutul ijtihadi kai a wajenka ko kawai masu kwana karatu ne suka zo suka naɗa ka jahilai ne kawai suka sama wannan ina gaya ma malaman duniya da suke gaya Ibn taymiya mu je sa'an nan na kusa in tsaya sa'an nan ibnu taymiya da kake gani ba irin ka bane kai gogulin kake zan zo a maganar gogulin amma kafin na zo a maganar gogulin ya kamata in gaya ma magana ta imamu suyuti a cikin tabaqatul huffaz imamu suyuti tsaya in ji ka faɗi matsayin imamu suyuti na kusan buɗe waya zai faɗi matsayin imamu suyuti ku tsaya ya faɗi sannan sai mu koma kuma wa zan sa ya faɗi matsayin imamu suyuti wallahi zan sa ya faɗi da ya mu ji imamu suyuti matsayinsa sannan sai ya faɗi hukuncin ibnu taymiyyah tsaya mu ji matsayin imam suyuti tsaya mu wujja ne hafizi ne mu ji ku tsaya zai faɗi imamu suyuti waye shi kuma za mu ɗauko imamu suyuti ɗin ya ba da shaida waye ibn taimiyya sannan mu buɗe mu ji kai wanda kai ya naɗa ka a hujjatul islam za mu kaga shi isa wato in ka sake jahilai suka yi matar kwanwawa, suka naɗa ka tsirara ka za a gani ai yanzu in kana da ta idama wallahi shatima almiskin kamata ya ka daina ma fitowa wallahi kamata ya ka rufe bakinka ka zo ka gama cika baki ni malaman laptop masu gogulu masu kaza kaza kaza kaza sai gashi an gasgo <laughs> wai ya zubin layi ya aka faɗi ya Imamu Suyuti. Ga Imamu Suyuti. Hujja ne. Hafizi ne. Mujaddidi ne na tarnisa, ƙarni Wanda ya zamanto ba shi da abokin tarayya akan a cikin ilmomi guda bakwai. Al-tafsir, al-hadis, usul al al'arabiyya al-mantiq wayannan ilmomin guda bukun gaba ɗaya su ba shi da abokin tarayya a zamaninsa wanda zai yi tarayya da shi a ilmomin nan gaba ya wallafa littafi ta musamman za ka ba shi shaida shi yasa wato malami shi ya san malami jahili bai san malami shi amma malami shi ya san malami haka kuma jahili in an naɗa malami a malami bai sani ba shi saboda ba shi da ilimin tantancewa ba shi da rariya za mu ji ya faɗi wa'insu abubuwa ƙwarara ya faɗi wayansu ilimai ya ce wannan imamun suyuɗi ya ce ba shi da tsara to tun da ka yadda masani ne to shi zai nuna mana wane masani ne in shi yace mana ibn taimiyya shekul islam ne to kamata yi karfa bakin ka kai jahili ne baka sani ba ne. shi ya san matsayin ibn taimiyya tsaya mu ne ga imam suyuti hujja ga imam suyuti kuji ga imam suyuti hujja hafizi ne mujaddidi ne na sa Ɗarni tasir kunji hujja ne Wujiya ne wato idan aka kawo aka kafa magana da shi an gama wujja ne sannan hafizi ne ya haddace hadisai dubu ɗari kenan matanan wa sanadan ya haddace shi ne hafiz ya mutu kuma ya ce hujja ne wato in a ka to ka kamata ya matan da kun ce wujiya ne Maganar wai ibnu taymiya shehul islam ne in kuna da kunya ma kamata ya ma ku rufe ta tunda kun kun daba kanku wuka tsaya ka ƙara daba ga imam suyuti hujja ne hafizi ne mujaddidi ne na sa, ƙarni tasir wanda ya zamanto ba shi da abokin tarayya a cikin ilmomi guda bakwai a tafsir al'adis. أصول الفقه النحو البلاغة العربية المنطق وإن الإمام كتابكم قدابكم ناسو باشدة باشدة أبوكين تارية الزامنينسا wanda zai yi ya safo ilimai imamu suyuti ba shi da abokin tarayya a zamaninsa to tsaya mu ji tunda ka yadda wujja ne hafizi ne mujaddidi ne dukkan sabo a zamaninsa kaza kaza kaza to tsaya ya gaya mana ibn taymiya a cikin tabaqatul hufaz in ka duba cikin shafi na ɗari biyar da goma sha shida ga abin da yake cewa yana magana game da ibn taymiya yace ash-shaykhu al-mufassiru al-bari'u al-hafizu an-naqidu al-faqih al-mujtahid in ƙara na tsallake na faɗi shafi in kuma babu sai in ji shi da kace hujja ne ka malami ne ka mujaddidi ne ka yadda hafizi ne cikin ilimin hadisi ka ba shi da tsara a zamaninsa wato ka yadda ya san malamai ka yadda da karan kanka ya san waye malami ka yadda ya san waye jahili ka yadda ya sani ya san waye shekul islam ya san wana wana matsayi wana ilimi ne kake da shi ake ce ma shekul islam ya san ma'auni ka yadda ka faɗi ba shi da tsara ka lissafo ilimin ba ma shaka duk da cewa akwai wani nau'i na guruwi da kai amma mun karɓa bisa ka'idar ka mun karɓa bisa ka'idar ka mun karɓa to tsaya wanda kai wa tazkiya ya ba da hukunci game da ibn taimiyya ku yi haƙuri na kusan buɗewa yanzu zan buɗe kira a cikin tabaqatul hufas shafi na ɗari biyar da sha shida yana magana dangane da ibn ce yace shehu ya ce shehi ne al ya ce jagora ne kuma imam idan ka ji an ce imam fa fannin ilimi ake magana eh, fannin musulunci al'allama ya ce mai yawan sani alhafiz ya ce alhafiz malamin hadisi ne wato kamar alhafiz suka ce wanda ya haddace hadisi dubu ɗari sanadin hadisi da kuma matanin hadisin ya ce annaƙi ƙwararre ne gurin naƙadi ƙwararre ne shi sa ma ɗalibansa muka iya naƙadi in muka zo muna warware ka ko kai profeso ne kayi wani wato sakwakiya eh, in muka zo muna warware to wannan duk karanta littattafan ibnu taymiya wallahi yana daga cikin abin da ya ƙara wayar da ni karanta littattafan ibnu taymiya wallahi shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya yi ma rahama imam suyuti yace annaqid ya iya naƙadi shi ibnu taymiya yace al masanin fiqhu ne yace al-mujtahid mujtahidi ne kai ko cewa ya masa ma mujtahidi shurutul ijtihad in aka lissafo ma ibn taymiya ya kai kai ko hanyar ma baka kama ba imamu suyuti din da kace wujja ne yace ibn taymiya mujtahid yace al mufassiru shi ma imamu suyuti din malamin tafsiri ne ba yace ibn taymiya malamin tafsiri ne yace al bari'u idan an ce albari wanda ya keta tsaransa dukkanin wani sa'an ibn taymiya ibn taymiya gabe yake da shi inji imam suyuti sannan ya ce shaykhul islam ya ce shehin musulunci imam suyuti din da yi da kace wujja ne kai ka faɗi to ce wa ibn taymiya shaykhul islam imam suyuti din da yi da ka faɗi ce alamu zuhadi nadiratul asr ce kai ibn taimiyya a zamaninsa irinsa wahala suke a zamaninsa kaɗan ne irinsu har ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo sai ya faɗi irin ayyukan da ibn taimiyya ne. yana magana dangane da ilimin hadisi ce ya ba da kulawa matuƙa ga ilimin hadisi ya yi khiriji, ya ce wa kharraja a firrijali, wa ilalil hadisi, wa fiƙe. wa fi ulumil islami wa ilmil kalami wa gairi zalika wa kana min buhuril ilmi wa min al-azkiya al-ma'dudin wa zu'adi wal afradi yanzu dan Allah kurun qafa'an jahizatu qawla kulli khatibin ma an gama wallahi yace yi takhrijin hadisi ya tace hadisi ya ƙware cikin sanin mazajen hadisi da illolin hadisi da fikiwan hadisi da ilimi ilimai na musulunci da ilimin mantik duk imamu suyuti din da kace hujja ne a dukkanin ilimin da ka faɗi yace kai da wani haka yace wa kana min buhuril ilmi kogi ne tekunin shi na ilimi imamu suyuti din yace wa min al azkiyai yana daga masu kaifin kwakwalwa al ma'adudina waɗanda suke ‘yan kaɗan ne wato ƙididdigaggu ne 'yan kaɗan ne wato kuwa ka ce wane wane 'yan kaɗan ne su ya ce wal afrad har ya zo izuwa inda ya tike wallahi in cewa ibn taimi, in cewa ibn taymiya mujtahidi ne an gama amma shi ya ambace shi da shekul islam tsaya mu ji ka ce mu ne muka naɗa shi a shekul islam sai kuma ka zage shi ka ce mu ne tsaya mu ji ka ce mu ne za a sa shi ya faɗi to ga wayanda suka sa shi. Ƙarya da Ibn Taymiyyah ya yi wa malamai magabata hmm. a gurare kusan ɗari biyu da sittin na tara da shi Duk lokacin da kai ka kare ce fara koya ma ba kuriya yake. Kuriya Yana da su kuma ta su suke a kuriya. Shi yasa nake so da zaunar da ruwa Shi yasa nake so da duk zonar da mu ban tabbatar ko ya ne ko da shi shehu matsayyaci Kuma ko da shi shehu da su bushe musulunci magabata misali a cikin ya damu mu wata To, ga wayanda suka naɗa shi a kan Shekul Islam ɗin, yanzu faɗa ya ƙare da kai da su imamu Suyuti. Kanka ƙara zuwa ka ce wai in mun yadda wai Shekul Islam ne, a'a ka je can Imam suyuti ka rubuta masa littafi kai masa raddi idan Imam suyuti ba shi da ilimin da ya iya ya tantance tsakanin shekul islam da kuma wannan to yanzu kai yanzu ka fi shi ilimi to ka yi tufka da warwara ko ka yi karya da a can ka ce Imam suyuti wujja ne a yanzu kuma ka zo ka janye abin kana wato tuhumarsa kenan sannan wallahi ba ka fahimta wallahi ba ka fahimta wallahi ba ka fahimta kai haƙuri dan zan kawo misali ɗaya tuka ma malamai ba ka fahimta zan sa ka sannan na bude layi sannan a ya kamata na ce zan rufe da abu ɗaya ku yi haƙuri da Allah mu koma shi ibnu taymiya kaji shi ba irin ka bane baya gogulin hmm, baya gogulin ibnu taymiya baya gogulin Ali al a cikin al'alam al'aliya shafi na ashirin da biyar tsaya ka ji abin da yake ca yace min a'jabil ashiya allati tadullu ala quwwati hibz ibn taymiya yace min a'jabil ashiya yace yana daga wato mafi mamakin abubuwa in ji ɗalibin ibn taymiya Ali al-Bazzar yace allati tadullu ala wato abubuwa mafi mamaki waɗanda suke nuni ga ƙarfin haddar ibn taimiyya yace ce annahu fi mihnatihi ula bi misra ya sannafa iddata kutubin sigaran wa kibaran ya yana daga abin da yake na ban mamaki daga cikin abubuwa na ban mamaki gurin ƙarfin hadda ibn taimiyya ya ce cikin jarrabawa da ya shiga na farko aka tsare shi a misra ya ce a wannan yana cikin kurkuku ya ce son sannafa iddata kutubin ya ce ya wallafa littattafai da yawa sigaran wa kibaran ƙanana da manya shi ibn taimiyya baya yin gogulin Ya ce yace wa zakara fiha محتاج إلى ذكره wal الأحاديث wa والأقوال وأقوال العلماء كي yace wa karafi ha, ya ambata cikin wa'annan littattafan da Ibn yayi a kurku mahtaja ila zikiri abin da yake da buƙatuwa zuwa ga ambatansa cikin wannan littattafan ya ambata abin da yake da bukatarsa ya ambata ya ambata minan ahadis na daga hadisan manzan Allah wal wal asari da kuma asar zantukan sahabbai wa aqwalil ulama da kuma zantukan malamai da yake so ya ambata yana cikin kuru yana cikin fakurkuku yace sannan kuma wa asma'il muhaddisina da sunayen malaman hadisi da yake so ya ambata cikin wayannan littattafan ya ambata ibn taymiya wal muallifina da wayanda suka wallafa wayannan littattafan da yake so ya ambata ya ambata shi ibn taymiya wa muallafatihim da kuma littattafan da suka wallafa ya wallafa kaza malami kaza ya wallafa kaza ya ambata din yana cikin kurkuku yace wa'aza kulla shay'in min zalika ina ila kilihi wa qa'ilihi bi asma'i yace wa'aza kulla shay'in min sa'an nan dukkanin abin da ya ambata din ya jingina shi ya yi azumi dinsa ya dangana shi ila na kilihi wa qa'ilihi zuwa wanda ya faɗi zuwa wanda ya ciro wato in yace abu kaza bayan da shehu Ibrahim ya yi ba, ya ambaci Abbas babban manzan Allah da fasiki, a'a ba haka Ibn Taymiya ya yi ba. Kamar yadda Kuzawai ya ce, wai shi shehu Islam, shi Shehu Ibrahim, ai da ka yake a wannan waje da ya zo yana yi da ka ya yi tafsirin ake rubutawa ake kuma wallahi ba mu yadda ba, wallahi ba mu yadda ba. wallahi ba mu yadda ba in kuma da kai shi yasa a yanzu malam Musa kenan eh, a yake zaƙuro abubuwa a ciki wato saboda da kai din din kenan shi yasa a yanzu malam Musa ya kasance bakaniken tafsirin Shehu Ibrahim a wato shi yasa ashe da kai to shi wannan ɗalibin Ibn Taymiyyah yana faɗi gashi a kurkuku yayi amma kuma dukkanin zance in ya kawo ko sunayen malaman hadisi ko hadisan karan kansu ko zantukan sahabbai ko zantukan malamai ko kuma sunayen littattafai ko sunayen waɗanda suka wallafa littattafan di yana kawowa kuma ya danganta kowane abu daga waɗannan sunayen daga abubuwan zuwa ga wanda ya ciro da wanda ya faɗi bi asma'ihim da sunayensu yace kuma wa zakara asma'al kutubi ya kuma ambaci sunayen littattafai allati zukira fiha wanda aka ambaci wa'annan abebaɗan a cikin wannan littattafan yace wa ayya mawdu'in huwa minha kai a wajen ma da aka ambata cewa abu kaza cikin littafi kaza guri kaza hatta gurin ma da aka ambaci abin sai da ibnu taymiya ya faɗi wa ka ce a cikin littafi na kaza shafi kaza kusa da kaza ibnu taymiya ya faɗi ya wallafa littattafai da yawa manya manya da ƙanana haka ya ce amma fa ba wai gogulin ɗinsa ya ba <laughs> a'a ba gogulin ɗinsa ya ba da ka wannan yana gaya ma irin mamakin kaifin haddar ibnu taymiya ba wanda aka tambaye shi sunan hujjatul islam ya tsaya gogulin kuma ya gama gogulin din bai ba da amsa ba shi wallafe wallafe yayi a cikin wallafe wallafan ya kawo hadisai ya kawo zantukan sahabbai ya kawo zantukan malamai inna lillahi wa inna ilaihi sannan duk abin da yake da bukata ya ambata cikin wa'annan littattafan ya ambata da sunayen malaman hadisi da sunayen littattafan nasu da kai sunayen littattafan da suka wallafa da su sunayen waɗanda suka wallafa waɗannan littattafan sannan ya danganta kowane abu zuwa ga wanda ya ciro shi ko ya faɗe shi ba kamar yadda shehu ibrahim ya danganta man kana mu'minan kaman eh, kaman kana fasika yace abbas ne to ba irin haka shi ibnu taymiya yi ba bai danga a ya danganta abin tsaya ka je daga ƙarshe abin yanda aka zo aka gwada ibn taymiya da kai yayi sai yace kullu zalika yace kullu zalika yace badihatun min hibzihi yace kullu zalika badihatun min hibzihi dukkanin hakan ba yana daga ƙorewa yana daga abun ban mamaki na haddar ibn taymiya din yace li annahu lam yakun indahu hina idin kitabun yutali'uhu yace saboda a wannan lokacin yana cikin kurkuku babu wani littafi tare da ibn taymiya din a wannan lokaci da yake dubawa da kai ba gogulin dinsa kuma ba kamar yadda kai yace waqtub yace waqtubirat hadhihi alkutub yace falam yujad fiha bi amdillahi khalal wala taghayyur yace wa min jumlatiha kitab as-sarim al-maslul ala shatim rasul kadifa <laughs> ya salam wane mutum wane mutum wane mutum izza sunna kenan wane mutum jahilai ne kai suka sama hujjatul islam yace da annan lam yakun inda yace li'annahu lam yakun indahu hina idin saboda a wannan lokacin babu wani littafi tare da ibn taymiya yutali'u da shi ibn taymiya yake ne ka ya duba babu an tsare shi sai shi sai abin rubutu kawai haka yi ta rubutawa yace ya wallafa littattafai ƙanana da manya sai ce kuma wahtubirat hadhihi kuma aka gwada an gane aka yi testing aka gwada aka yi examine ɗin wannan abu aka yi exam ɗin wannan wato aka yi testing ɗin waɗannan littattafan da ibn taymiya ya wallafa ce falami yujad ce ba a samu ba fiha cikin su waɗannan littattafan da ya yi daka yace bihamdillahi khalal ce, wala taghayyurun ko a samu wani canji kamar yadda shehu ibrahim ya ya danganta fasikanci ga kawun manzan Allah ya ce an duba ba a samu ba ya ce an yi testin ɗin littafin da ya yi da ka ibn taimiyya an tsare shi a misra ya yi da ka ya ce kuma aka binkita kuma malamai ne suka binkita suka bi ya ce da ikon Allah ya ce da godiyar Allah ba a samu wani kuskure ba ko canji ya danganta fasikanci ga kawun manzan Allah duk ba a samu ba Ya ce wa min ha, yana daga cikin littattafan da Ibn Taymiyyah ya wallafa da ka a cikin kurkuku shine as-sarimul maslul ala shatimin rasul takobi ga yawa jini na wuce fik ga wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wato ibn taymiya yana cikin kurkuku ma yake wa manzon Allah kariya sallallahu alaihi wasallam yana cikin kurkuku yake bawa manzon Allah kariya daka kuma amma kai an tambaye ka sunanka wanda jahilai suka naɗa ma ka tsaya yin gogulin wato baka san ma'anar sunan ba kamar ni ne yanzu ka ce da Allah ne ma'anar alkarawi sai in ce tsaya sai na dubo shine kawai ba ce tsaya sai na dubu, kuma ka dubu din ka kasa ba da amsa sai ya ce wa aza min alfadli alladhi khassahu Allah ta'ala bihi yace wa haza wannan inji Ali al-Bazzar yace wannan min al-fadli yana daga cikin falala alladhi khassahu Allah bihi ta'ala wanda Allah madaukaki ya keɓance ibnu taymiya da shi yanzu mun gaya ma wane ne ibn Taymiyyah, shekul islam da aka tambaye ka kuma ka kasa ka bada amsa to akwai abubuwan da yake na tambayoyi wanda zan tambaye ka ko kai ko ɗalibanka in kun hawo kenan daga yanzu kuma waɗanda suke hawowa su gudu yanzu za mu sa muku sharadi tunda ya tabbata kowa ya gani duniya idan kun hawo sai ku gudu kun yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba to yanzu za mu baka dama wallahi za ka yi magana ko awa nawa ne amma tun da ba kwa tsoron Allah in kun yi guduwa kuke yi to sai kun fara ba mu wannan amsar kafin ku fara magana gashi farko me hukuncin wanda ya ce wa ibn taimiyya shekul islam abu na farko kenan me hukuncinsa za ka faɗi hukuncin sannan kuma sai kai wa imamu yi hukunci in kafirci ne shi ma sai sai ka sauke masa hukunci idan jahili ne ya ce wa ibn taimiyya shekul islam shi ma sai ka ce shi ma jahili ne sai ka ba mu amsa ba wanda zai hauye sannan kuma ai ya gudu sannan kuma abu da zan ƙara cewa shi ne a'a malam ali ga malam ali ya kamata in ɗauke ka kana ta bugowa malam ali zan ɗauke ka amma ina so ne sai na sa abubuwa malam ali ka ci gaba da kira yanzu zan ɗauke ka amma za ka tsaya kan layi don ina tankisi ne don malam ali wallahi in sun hawo guduwa suke malam ali guduwa suke yi in sun hawo ba sa tsayawa sai dai su zo sai su gudu shi yasa kafin ka zo ka faɗi magana to za mu ba ka tambayoyi ka amsa wallahi in kai kaɗai ne zan ɗauki ka hammi ma mu ƙari tambaya na farko zan maimaita me hukuncin wanda ya ce wa ibn taymiya shekul islam jahili ne in jahili ne to sai ka yi wa Imam suyuti hukunci in shi ma ana tuhumar aƙidarsa ko musuluncinsa to sai ka faɗi hukuncin Imam suyuti sannan kuma kai ɗin shatima almiskin ko in ce sheikh sheikh shatima almiskin sheikh shatima almiskin kai ɗin ina so a kamun wani malami ɗaya da Allah cikin nan malami ɗaya nake so cikin Najeriya wanda ya kiran ka da shekul islam malami wannan da hujjatul islam malami ɗaya saboda ibn taymiya mun lissafo malamai ne kai malami ɗaya muke so kawai malami ɗaya wanda ya ce ma hujjatul islam malami kawai in kuma ka kamun wani <laughs> in kuma ka kamun wani in ka kamun wani sai na auna shi in ka malami in jahilan nan ka kawo suna cewa hujjatul islam Wala sai na auna ina da bidiyoyi da yawa anan sai na auna ma mutum aske ni malami ɗaya muke so wanda ya ambace ka da hujjatun islam ai malamai ne suke sawa ba jahilai ba sannan kuma ka yi ƙarya wa imamu suyuɗi zan danna ka yi ƙarya wa imamu suyuɗi ko ka karanta abu ma gaskiya tsa'in danna shi ma kai bayani ka yi ƙarya wa imamu yi suyuɗi الفيماري ده شيخ الاسلام ابن حجر الاسقلاني خرج من الفقار ليس cikin abin da ba shi bukari babu kamar irin ban gurbari ko kowa ya san amma daga ya kama su da ibn taymiya zai kama shi a kama mata a zai sai ya ce ya saba wa hadisi ma'aiki ya wannan ra'ayinsa ne yana ƙarya yana kokari ya karya da hadisi ma'aiki a bisa ra'ayi haka yake ta cewa haka yake ba sai ba shi ba malami ba an zo kan imamu suyuti mujajjid kan da ta sai kai zakariya al-asali dukkan su malamai ya kun toki a zalimi me yasa ba su kama sunan sa sai malami me yasa me yasa ba malamai bane ba a bayan da suka zo ba? ba a kama sunan sa in kusa kai alkhairi yanzu wato baka karanta littafin imamu suyuti ba na tabaqatul hufaz shi ne ko baka yi gogulin ɗin ba ne to yanzu mun karanta to da ya ce wai su imamu suyuɗi ba su ɗauki ibn a matsayin shekul islam ba za ku ba mu amsa zan faɗi wa wato tambayoyi ne na jeru saboda kada kawai ka zaɓi ɗaya <laughs> yawa zaɓa za ka yi eh, ka zaɓi ɗaya kawai yanzu nan da muka karanto cikin tabaqatul hufaz da ya ce shi imamu suyuti ba sa ambatan ibn taimiya a matsayin malami yanzu nan waye ƙarya kai ne ka ha'inci waɗanda suka naɗa ka a hujjatin islam ko kuma ƙaƙa littafin ba nasa ba ne wannan za ku ba mu amsa sannan kuma na sa ka kayi gogulin idan da akwai wani ɗan ɗariƙa da zai rantse shi ma wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya yi kafin ya fara magana idan shi dan ɗarika ne rantse ka ce wallahi bai yi gogulan ɗin wannan amsa ba ka ce wallahi bai rantse da Allah ka ce ba gogulan ɗin wannan amsa yayi ba sa'an abu na karshe shi kamar yadda na ce wai kun ce a wannan shafin mun je mun cewa shi wato ibn taimiyya hujjatul islam to na ce dubu ɗari in wani ya kawo wani malamin sunna da ya ce masa hujjatul islam bisa Allah maɗaukakin sarki ya shirye ka kuma akwai wani karatu da zan zo na yi a kanka a cikin wannan karatun na jiya eh mala ali assalamu alaikum mala tsaya kan layi to eh dan haka akwai cikin karatun wato wannan wallahi ban ji karatun ba wallahi ban ji karatun ba kawai a gefe ne na hango wannan abin da kai ka zo ka cika baki kai kaza eh malal saboda wani bai sani ba bai san abin da yake ba eh ya kamata mu dan ƙara maimaitawa da inda yayi gogulin din hujjatul islam eh anan kuma akwai wani abu da yayi shi ma zan zo na yi karatu a kai wallahi ban saurare ka ba wallahi ban saurare ka ba amma akwai daga cikin wani abu da wani dan uwa ya turo min eh wallahi wallahi shi ma jahilci ka bayyana amma zan zo ne karatu a kansa a karatun jiya ne gashi anan an tambaye ka wai ganin manzon Allah eh shi yasa eh duk mai hankali zai gano cewa mu ba sa'annin ku bane faɗin Allah cewa wa ma yantiqu anil hawa kai kuma laka ina yake hmm. Ugunja a da muna roƙa kamin ka shiga har shi na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai wani magana mai muhimmanci mai muhimmanci da kyau saboda ka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ya ga Allah saboda anan mun samu wannan gaddama anan bi ma'ana manoman izara sun ce wani annabi sallallahu alaihi da ya je sama bai ga Allah ba zuciyarsa ta ga Allah shi malluma da ko an ce a annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa ya ga Allah to amma ba ya gari a can din da aka ce sun madana fatadalla hmm. hmm. sai su ce baka mala'ika jibril wai shi da mala'ika jibril suka kusanta to tambayar da mu yi musu da shi da wasu ka tafi ريجي يقول ده سورة الفتاح كنا نعم أوكي ريجي يقول ده سورة الفتاح آه يا يا يا مش ما كان بس ما توي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى اي ملائكه جبريل يجري يجري شريفي فاندى الا اهل تو انن دن دوري سيفا يجري شريفي فاندى Hmm. Ko a nan ɗin za ka ce mana ba mala'ika jibril ɗin ba ne ya gani. Hmm. To, shi ganin ma'aiki ga Allah maɗaukakin sarki. Ko da a zuciya ne ai ya gani. Ai ba ba kai ta ce bai gani ba. Ba wanda ya isa ce ma'aiki bai ga Allah ba. ko da ne za'in ya kasance akan ganin ido da ganin zuciya ganin zuciya ne an yi ittifaki amma ganin idon an yi khilafi tsakanin bai. Aisha ta ce bai to eh wala wani abin da ka faɗi jahilci kuma zan zo in yi tahririn mas'ala wala bane karatun ka kawai gurin da da kuka sa kuka wannan naga an ma tambaya kana cika baki sunan ka ma sai ka yi gogulin eh, sai ga ka an hango ka kana yin gogulin din sunanka can kuma kare kana zagin malamai kare kana zagin malamai wai yan gogunan ne yan gogunan ne sai gashi an sunan kama kamar ni ne fa yanzu ka ce min eh da Allah sunan alkanawi eh sai na ce ma tsaya sai na yi <laughs> eh tsaya sai na duba shine ba sunanka an yi ma kana yin gogulin za an ƙara sawa malali zan dan sa afuwa zan dan sa dan jama'a su gan shi sannan sai in wannan sai in fara ɗauka. Ga shi nan yawa ku kula da kyau. Allah ya taimake mu baki da. Ni tambaya na ku da yake. To, Shek na jin tambayan ka, bismillah. Tambaya na sarki ita ce nan kamar kalmar da aka faɗa yanzu. kuma ina ji da dama ana faɗa a gaban shehi kuma shehi ma ana kira shi da wannan kalmar domin da ke ba a karatu muka yi ba ba mu sani ba abinda muke hange Allah ko abinda muke tunani ba shi ba ne abinda yake zahiri eh. da su su suna da ilimi kuma shekaru da sauransu hmm. kamar misali tambayar da nake so na yi kamar yadda ake kira shaka ce hujjatul islam eh. shin kaga ai wani ya zage shi ko yace shege sai a ci a gaban ka a ah, tambaya na nan ya dace a samu mutum a bawan Allah haka kawai a dinga gidan shi da kalmar ciwa jace la ko kuma ba daidai ba ne dan an ce na kunciya ne a kaza ko kuma kunciya ne a musulunci hmm. so ni ina ganin kaman akwai dan ah. wannan ta ne gafara ta bishe ya da amsa ne ai ana ana zuwa kira malaman ka kawai ce shakka da a ce hujjar islam ana zuwa dauko a ce eh, a ce hujjar islam ko da ke ah, Malami ya mana kare bayani duk wanda ya kawo min malami ɗaya na sunna da ya taɓa zuwa ya ce wa ibn taymiya hujjatul islam wallahi sai na bashi dubu ɗari wallahi dubu ɗari sai na san malam ya yi mana karin bayani a haka amma a nan na kara zuwa ce shakin ibeniya a ce hujjar islam bai taɓa ganin kabubu kai can bayan haka ba shi yasa insha Allah yana da kyau ana yana da kyau akwai ire-iren ka da yawa akwai ire-iren mu da yawa wala Allah da ba ku sani ba shi yasa shehi ya mana karin bayani na ji daɗin tambayan da kai tambayan da kai yana da kyau sarki ka ban la'aje ka ban la'aje eh eh ni faɗin kun ga ya ɗauko waya zai yi gogulin zai ɗauko waya tsaya tsaya wai wani ya ce wai me nake so in nuna mu? eh akwai wanda ya ce wai me kake so wai ka nuna mana shi yasa ina ce wani zai hawo yanzu shi yasa gwara in danna wani a yanzu ya hawo ku kula da kyau zai ɗauko waya zai yi gogulin insha Allah da kyau yana da kyau akwai ire-iren ka da yawa akwai ire-iren mu da yawa wala Allah da ba mu sani ba shi sa shai ya muna karin bayani na ji daɗin tambayar da kai tambayar da kai yana da kyau sarki da wani aje da wani aje zai ɗauko zai ɗauko zai ɗauko zai ɗauko zai ɗauko waye zai ɗauko eh, na wallahi ya ɗauko ya ɗauko zai yi gogule saurara ko wani ya taɓa yi ban da ba wani mabiyin ibn taymiya da ya zo misali irin yana rubutawa yana rubutawa jama'a ina yana buɗe baki na cewa ibn taymiya hujja ce ya ni ban ji ba har da Allah kuma ba za a ramin da laifin da ban ji ba ah, an ta sa muka ce yana da kyau <laughs> shi sa muka ce yana da kyau tambayan da kai ai zai mana karin bayani ka gane shehi zai mana ai ba sai akan shehu ba sai akan ka ba ce shekaru mai a kaji ba na ce ko shehu ibrahim ma a nan ana zuwa cikin hujjar da islam shekaru mai tafiya ana cewa hujjar da islam ko ba haka ba shi yasa shayi zai mana karin bayani a haka wani allah ni da kai mu samu fahimta mai kyau. Masha Allah, sarki zaki zai iya shigo cikin ah, cikin biyar na al'imamu hadi. Ah, ya kira malaman da dama da hujjatul islam kuma ya kira malamansa wato ko da shi ma an kira malamansa da hujjatul islam tsaya ku daga cikin malaman nasa akwai abu hamid al-ghazali ana kiransa hujjatul islam yanzu dai ba don wai abin da misali Ah, in ya shigo cikin tarjama na al-Imam Malik ga al-Imam Zahabi abin da yace Malik ibn Anas bin Malik al-Madani huwa Sheikh al-Islam al umma ana san ana ce al Islam Qur'an din kun ga yanda yayi gogulin ko to tsaya mu ji ana yin gogulin Bukhari Bukhari kuke cewa ba akai akai yake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 sai ka je ka nema za ka gani duk abin da an faɗa sai ka je ka nema za ka sunan ka ma sai ka nema sunan ka ma sai ka nema an faɗa sai ka je ka nema za ka gani sunan ka ma eh? hmm. tara su zan yi a gabana duniya ta san cewa malamai ne ko kuma malaman lafam ne babu wani littafi da za mu zo duk inda za mu je babu wani littafi da hadisi kawai Wasa kuke yi ko? Kun yi ta shiriri ta ku, mu mun yi karatu kuma za mu yi. To, ga ɗayan ma shi ma da yake faɗin matsayinsa. Eh, Mala Ali yanzu zan wannan insha Allah afuwa. Kuma ga ba abin da ya faru. Ba matsala ta kana da. Haka Allah shi ka da yi ilimin a kawar da rudani, kawar da ƙarya, ga da yi daga mahaifinsa. shi ilimin da komai da kai duk abin da ka gan shi da Maulana Hudu da Islam ga da yayi kaifa kaifa saboda ka mutum ji la ilaha illallah la ilaha illallah amin yace ya haddace alqur'ani haka ya yake haddace littafi shi hmm. shi ba kamar ku yake ba saboda haka ina so ka sani shi ba kamar kai ba bane yawwa shi sarki ne shi kuma Allah ne ba shi sarautar yace ya haddace alqur'ani haka ya yake haddace littafi shi shi ba kamar ku yake ba saboda haka ina so ka sani shi ba kamar kai bane yauwa shi sarki ne shi kuma Allah ne ba shi sarauta to yanda ya haddace bincike a Google eh haka ya haddace litta eh haka ya eh haka ya shi ya haddace alqur'ani wallahi abin nan naku yanda ya haddace bincike a Google haka ya haddace alqur'ani sunansa masu yayi Google mun ga ma ibnu taymiya yanzu abin da nake nema kamar yadda na bayani za ku zo ku faɗi hukuncin wanda ya ce wa ibn taymiya shehu islam da kuma kawo mana wanda kai ya ce ma kai hujjatul islam ne waye ɗaka mun kawo yadda suka naɗa ibn taymiya kuma kowa duk duniya sun san malamai ne su duk duniya duk duniya da wanda yake ɗariƙa da wanda yake izala kowa ne ne kai har wanda yake shi'a sun san sun kai a ilimi sun kai sinadi eh wa ni yadda na fahimci ma kai wa kana ji naɗi ne ba sarki ne ba Ka san sarakai ne waɗanda suka gaji sarauta suke nan naɗawa manya ne suke nan naɗawa kai kuma jaridai ne na bakin titi suka naɗa ka to abin da ya janyo makina Allah ya shirye ka da haka yanzu zan sa a fara kira assalamu alaikum mala ali eh muna jin ka mala ali wa alaikum assalam wa rahmatullahi malali ali ali na baka kan layi a yi mala ali a ba kuma kai ai ƙara ƙarasa don abubuwan da aka tattauna da bukata a yi da su ga hili kullum ɗaya daga cikin abin da muka alfahari da shi shi ne cewa duk abin da malamin za su tattauna gwargwaro to ba yadda za a yi insha Allah ga malamin ya zo yana tattauna abin da ba a yi ba ce an yi gaskiya ne gaskiya ne in an zo za a yi magana akan kowaye duk karancin mutum in dai an ga ya kamata a yi magana akai to za ka ga sai an yi ƙoƙarin samu hujja a riƙe daga hannu in ma ga inda ya faɗa ko kuma ga inda ya rubuta a rubutu ne. So wannan shi ya nuna cewa da awa ake ta tsakanin da Allah ba magana zagi ko ƙoƙarin tushe wani ba. Ah, na ga can shafin duk da sun kasa hankuri amma da sun ɗaya hankuri haka kammala. In ka kammala raddin ka to su gani da ni aka tattauna sai a raddi to na ga kuma shek an kasa hankuri ma tun baka sauka ba an zo an ɗana wani zai ba. to yana magana rabi ga wanda baka matan duk yake sun gano illolin da sun kai ya wanda zai so in fara da shi wallahi da shek eh. ni karan kaina eh. ina yi ma mutum nan kallon cewa ya isa kuma ya cincinta a yi duk abin da ya kamata a yi da shi na ilimi mm. amma gaskiya magana tare da ni karanci ne a gidan karatu mm. Wala jiya abin da ya yi shi sa na tabbatar da cewa wallahi ba malam ba gaba ɗaya a cikin tawagar ahli suna wanda ka zuwa suna karatu musamman irin karatu da ake yanzu na rubutu mm. wallahi babu babu tsare shatima ciki a gaskiya babu ne ma dukkanin wallahi babu wallahi shek ba wanda zai iya abin da mai yake abin kunya da tsara wallahi babu ne zai kuma ina da yaqinin Allah ya sa mai shafin da ya zo ya karatu ko kuma shafin da an an kadana ma don ma an kan jiya <laughs> Allah kuma da mai shafin da an kadana ya ma ne mana mai shafin da an kadana dana jiki waje ne hmm. Allah ya sa yana jina in shi ko shi ya san abin da an ka tsara jiya haka za a yi wala ina da yakinin duk zama ne dan dariƙa ba zai da ba a yi wani abu da sunan karatu za a yi farko da aka zo za a yi karatu sai aka zo shi kuma Allah cikin iko ne duk sadda mutum ya shirya wani abu da tunanin cewa zai iya yiwa kwantar da hankali al'umma wala sai Allah ya sa ya yi wani abu wanda kuma al'umma za su gane abin da ya kanu da ya zo zai karatu malam Kano yi akwai buƙata, in za ka sake mara biyu kai karatu don kila kan za son ka ɗaukan mana karatu ka ɗaukan mana babu dole sai kyamara guda ta koma bayan guda Allah ta iya saita su kuma wace wannan na gina nan wannan na gina nan to amma Allah cikin iko ne sai kadare su kana zuwa shafin shatima ka kalla za ka karatu sai ga shatima da ƙatuwar waya mm. da da da da da da tripod gaba ne tsaye mm. sai ka mamaki a ah, to ya aka yi nan shatima shi kaɗai ka karatu mm. kuma duk shata ɗan ɗari a wanda za ka cewa wanda an kai linkin ɗin karatun direct da streamer za ka tarar da karatu na ainihin shafin da an ka sa sanarwa cewa zai karatu a je shafin sarki babu babu inda shafin hikar da ya shayar da wannan karatu sai zama da karatun yadda an ka tsara a shafin shi, shatima shi kawai za a gani wato abin da ake nuni ta yi duk da kun yi alƙawarin cewa akwai kusakuren da aka yi shafin nan ba za ku koma sai an gyara in an gyara za ku koma to ana ganin kila wani Allah ko da ku ba to kuna iya tura ire-iren mu kila mu zo mu yi tambayoyi to sai aka yi tsarin da idan na leƙa dama a tsarin shatima in yana karatu a shafi ne to bai buɗe layi balle a kira to in ni tunda mun yi alƙawarin ce a wannan fim makon da ta yi maka to kai haka sai zama an kai tsarin amma shafin wata ikon zo don yadda suke zuwa su kalli shafukan mu ta zo su tattala ko da iko suna da ikon mu a gani in yawa in ya faɗi ne a bayan da a wani gidan ilimi a zuwa wani da suna sai an ƙara da ce kula da da idan ka kona ga inda ka soshe kiman karatu a da shi ne alƙa yana karatu shi kaɗai a cikin ɗaki ko a cikin babu ba za ku a yana ka kuri da in zo yanzu ka san akwai layin da zai kira ba wannan 'yan ka tsara tunan su shi da ka gabata ko bai kuma abin da aka yi shi ba yadda ne yana nan yana tare da wani hujjatun hujjatun ɗari ne Assalamu alaikum. Ƙarshe abin da an wa alaikum sashi. wallahi malali zan soke kana ƙara dawo da kai saboda zancen ka yana katsewa eh zan da da kai zancen ka yana katsewa malam ali kuma kana magana masu fa'idodi malam ali kuma malam ali yanda kuke ba da gudunmawa a shafi malam ali eh, kuna da wato falala na ɗaukan sai kun gama bayani sai wani ya yi amma da masu yakuri assalamu alaikum mala Nam. wa alaikum salam shek ana na yanzu yawa ana ji yanzu to su ƙarshe ta kare kusan ina ganin kowa da abin da waru. a shafi ne tsarin karatun da ba a shafi shi shafi da aka gayyace ce zai karatu tsarin daban kuma ba wani abu ne ya sa an kai haka ba dan ba yadda za a yi in mutum ya isa ya ci ya tumbatsa ya yarda da cewa karatu ya zo a yi ya taɓa karatu a shafin nan da zai wancan karatu a yadda aka ɗauka a nan shafin haka an kaɗana a shafi ne aka share don a cira ma duniya ga shirya karatu wallahi shek abin da ya ban mamaki da wannan zagin da an kai shek yanzu kamar mutum ne a zo yanzu a yi zanayiza a ce an gama sallar gawa tare da ni aka ɗauki gawa aka kai ta makabarta aka tona kabari aka kauye ta a daidai lokacin nan sai in zo ina yin ana cikin jana'iza sai in zo ina wani abu wanda ya nuna cewa ban yadda kamar ban ɗauka cewa ina iya duniya to daidai lokacin wanda ya kalli ne zai fahimci cewa ɗayan duniya? ko dai ban ma san abin da ya kawo duniya ba na ɗaya kenan ko kuma abu na biyu a'a ni karan kaina ban ma san ciwon kaina kuma ƙarshe ne so yanzu a ce an zo ƙarshen halayen kirki a nan sallallahu alaihi wasallam a ce an zo malamin ku ya zauna tare da ku a zaure ɗaya yana gabatar da karatu duniya na ji a daidai lokacin da ke gabatar da karatu akan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam shin a ce kuma daidai cikin wannan lokacin ba a kammala ba bai a ce da san ƙarshen rashin tarbiyya a ce kuma daidai lokacin mutumin da yana da iya hadda jikoki domin wannan ba Allah ne zaki kowa ya san shi wannan ya wuce ma ce har jikoki da insha Allah a ce kuma daidai lokacin da ana karantar da halayen annabi sallallahu A wasallam a ce mutum ya daga baki ya ce ma wani ya zagi wani kuma ya kira shi da matsiyaci eh shege matsiyaci ya kai ce inna lillahi to karshen karshen lana ce tarbiyya nan a ce sadda ana karantar da halayen tarbiyya maki Cincinta mutum ya saurara ana karanta da halaye a nasarar alaihi a ce kuma mutum mutum da ka saurara wani karatu kuma a ce shek a daidai lokacin kuma kalmar zagi a cikin baki ba mu gana addu'a ko kuma fata alheri ga ne musulmi wanda nuna kwata-kwata wala shafi mai gyara makaranta ta cewa ɗaliban da ka gurzawa ko kuma gardin da agaba ne ko ɗan koren da agaba ne wallahi alama ta nuna ko dai bai musu tarbiyya ba ko kuma irin tsarin tarbiyya da gani da musu irin su zama a gare ko su sai kan su ɗayan biyu ko ya koya musu irin tarbiyya ta irin tarbiyyar bari ya koya Assalamu alaikum Mala Ali Na Mala Ali waya ka ta ƙara wannan kuma na san baka ƙara sabon Mala Ali ku dai ya haƙuri fa Mun kun ga mun ɗau wani sai Mala Ali ya gama Mala Ali sai ya gama mala ali sai a gama kun gaskiya ne kuma ba wato yanda dai yan dariƙa haka suke dai wato annabi dan ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi dan gaskiya ne kuma kamar mutum ne a yi rasuwa a makabarta a gefen kabari ka kamata yi duk tsoron amma sai a ji yana saba wa Allah a wani lokacin da ake karanta halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kake zagi muridin shatima mala'in ina kiran ka wani hali ba ta shiga kwata-kwata No battery, please charge. Ban sani ba za ta iya yiwa Malam Ali gaskiya kiran da nake mata yi ko wayarsa ta mutu. Zan sake kiransa. idan na ƙara kiransa hmm, idan akwai matsala ne kawai sai mu ci gaba an gane idan akwai matsala ne sai mu ci gaba eh zancen malam Ali fa haka ne lokacin da ake karanta halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ne fa wato ku ba ta halayen manzan Allah ɗin ma kuke ba haka ne mala arifa a mala arifa zantukan ka kam akwai hikima ciki mala arifa sai mun dawo da kai haka ne fa mala arifa wallahi <laughs> wai ya billahi hmm. kuma shi mai shi fa ba zagiye ba kalmomi yayi amfani da su kalmomi yayi amfani da su kyawawan kalmomi wallahi bi zagi ba fa Assalamu alaikum Malam Ali. Alaikum salam shek magana ta na na so in shiga ta ƙarshe sai ga network na family connection. To ana jin kai zuwa da Ali. Yawa. Abu na ƙarshe ina ganin shek da nake so in magana da ina ganin ya kamata mu roƙi alfama hatta malam da Allah ya wa shatima alfama. Idan shatima na buƙatar don shatima ya shige kogo hatta a shafi ne ya kai kusan sati biyu ko uku bai karatu ba. ya fito zai karatu kuma ya duba ya gani wace kadiya zai iya tattauna wadda ba za a dame wadda ba za a tambaye shi ba ya ɗauko karatu a karan jami'in nan sallallahu alaihi wasallam yana so ya tattauna wani abu wanda a waje a wajen haka amma wallahi malam kakka da ɗaka da tsara shek Wani ku ne ka tsoro a duniya karatu kar ku zo ku ne tambayoyi ko ku zo a ne tambayoyi to ji da kyau insha Allah ban yi alƙawari akan malam ba amma dai hatta malam za mu rubi malam mun fahimci na dai idan komai mun kai tambaya a addinin shatima saboda zahin tambayar mu ana iya zagi mu to ina ga in malam yi tambaya ina ganin malam yi tambaya kila ƙarshen ta haka cewa za su yi ba so za mu roƙa mu za mu roƙa mu alfama hmm. ya hito ya yi karatu ne a wannan shafin insha Allah ba wani malamin suna da zai zo ya tambaye shi saboda ni bai cike da bai da tarbiyyar da za a iya zauna a da tambayoyi dama can a munazara shi ya nema kuma ƙarshe ya gube ba munazara to kuma hatta a gabatar da program alamu sun nuna cewa wallahi tsorace yake to ya kamata mu cire mai tsoro shagga da Allah mu ba shi dama ya zo ya karatu ne a share mai fage saboda abin tausayi ne mutum yana son ya hito ana yi mai kirari a cikin gida amma ya kasa hito a waje saboda haka amma ya sani ba shata ya ce a waka shata ya ce matsoraci ba shi bajinta waye kuma ko dan waye saboda haka ya sani ya cire tsoro in dai yana son ya zama jarumi a gidan karatu to ya tsaye tsoro ya hito ya karatu ya bari a buɗe layi a yi tambayoyi ya nuna cewa lallai shi na ya isa ya kai amma sannan magana ta ƙarshe da ya kai akan laptop malaman laptop ta eh. shi ala gafarta mala shi hatta sunanka ba ka tantance ba ka bari an ka amma ma suna ka riƙe shi ba kalle ka kalli program ɗin da malam Musa ya taɓa yi da Manir ko zai zo ya tambaya akan a ina wa a cikin magabatawa aka taɓa kira da asali hmm. take malam ya kidda suna ya gaya mai taken da ko abin ya rubuta shi wani sai ce shi ma wanda ya biya. Ah. Mara ba shi ne an zama shi ma ya biya. ya ya bar kirarin malamin laptop mun yadda da malami ya tsara karatu ko a paper ko a laptop ko a waya ya zo abin da muka bukata a karantar da mutane karatu na hakika ne gaskiya ba mutum ya zo ba gurin ba kuma ya ya ta mutane lokaci ya karantar da su abin da ba hakika na ba amma gaskiya magana ce akwai buƙatar kai ma kanka na kiwa ɗaliban ka cewa su koyi tarbiyya hatta ta kiyaye lafazi da za su iya jiwa mutane in dai har ba su da tarbiyya lokacin ake karantar da abin da shi ya manzo Allah to za iya ganin cewa abin ya yi nuni duk sanda ka ɗauko wani karatu na ba wannan ba to ina ganin kowace za su yi kawai su rubuce abin da zai iya faruwa kenan saboda haka muna godiya shek Allah ta kada alheri malami da aka yi na ba da kariya Allah ta kada alheri eh malami gaskiya ne ka eh, ka san akwai wani wanda ya zo gaskiya akwai alamar bai yi musu tarbiyya ba ba su da tarbiyya ka san akwai wanda ya zo ya ce malam amur bai yana da 'ya'yan zina <laughs> wallahi akwai wanda ya haka wallahi na tuna sosai ku kuma abin da ba mamaki shi ku wai ma ahmad ba yau yake ba a shafin sarki ya faɗi cewa ya kusa kai shekara sittin a duniya tuntunan yana da shekara sittin kuma ɗaya yana kwama da ɗari ya yi ta aika wa shi shatima hatta zama shatima na gudu wai duk sannan ma a gane na iya ma wasu yanzu zai ɗauko jawabin ma an yi hito a bayyana duniya na karanta sa wasu yanzu da aka ce yana da wani yana zane. wani a da da hikima za su yi da sai su nuna mana ga wani ga wani dan dan wani na dan dan wani ne amma da yake mu malaman mu dama kullum da alheri suka nuna mutum tare da irin wanda ake shi kuma malam Ahmad ya ɗauka cewa yaron ya san irin tarbiyyar da aka bai kuma ya san wanda tarbiyyance shi to bai dace ba kula dan ko da ka kai karama duk hukuncin da za a yi akan wanda ya. wanda da tarbiyya ba yadda za a yi kai abin da za ka yi murya iya abin da za ka yi kace gwamnati hukunta shi da kuma ban ba bukata da nan fatan mu shi shatima ya samu tarbiyya shi karanta ne kuma kuma tarbiyyar ta da ne ta yadda suna iya kiyaye harshen su in ga su yi magana akan kowa abubuwan da suka faɗi akan mutane a ce su ba su da su dama in ka tunki ya cika ɓaɓatu yana kiran ba ka kaza ba ka kaza wala da ka binci ko shakki da tarar da shi din dai shi abba da halayen amma ya juya yana zagin wanda su wanda mu akwai alfaharin karatu ɗin tsatai wallahi na faɗi da na faɗi bishek ku shaki maka tsoro kuma za Allah ku bari ya fasa saboda ya musu matsin ya kai mace ku daddaka mai huta amma ba wai a karatu ba a yanzu ya baje koli ne a wancan shafi ne karatu ne in kar ya yi karanta da al'umma mutane na gani za a bar in ya tashi ya rasa ne tambayoyi in ya karɓa oho in zage su suma za a yi a cikin zage su shi ko mai shafi in mai magana ya kiyaye akwai abin da ba a taɓa yi a shafin ka ba don kare da wani kakkace an yi kaza ka bari wanda an kawo tambaya in ya taba ji ai yana bibiyar shafin in shi ya taba ji an akwai ranar da wani ya kira ibn taymiya ya ce mai hujjatul islam to sai ya faɗi da kai amma kai ka tare tambaya ka ansa da ni da ƙudurin cewa tambaya ma ka ta isa da malami don kammala shi ko mutunta shi ko ganin cewa ya isa to yana ganin cewa gaskiya akwai kuskure ce ya kamata a kiyaye ko da mun ba wuri ko kuma ko da muna ni yanzu ina da ina raga mai gaskiya don duk inda duk wanda malam rubuta shi ko da karam kuɗa ce ina iya raga mai zamu ci gwarzo da shi gwarzo da irin kuɗa da gira ne amma da in mutum ya kuskure mun yana na mu ana cewa wani ka kuskure jefa mun wannan kalma yana da kyau ma shi ya fito ya ce ya goge abin da faɗi saboda ba a yi ba amma kuma ko da bai yi ba tun da Allah ya samu da malamin da kai kasuwa da ka al'umma kuma har da challenge kaza shek da wasu kuɗi wanda ya gace ya an kawo shi ke nan da Allah ce to malam wani ya taɓa yin program ya kira ibnu da ya ce mai hujjatul islam shi ke nan mutum yanzu sai a karɓi kuɗi na dubu ɗari ya ci ya ci ɗari ba sannan kuma ya kuma shanu? amma ya mamma haka to an zalunci mutum ba a kawo hujja ba Allah ta kara alheri shi zan tsaya a nan saboda na sa kuma mutane masu bibiya sa su ba na su gudunmuwa.